To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu jama'a masu mu kan wannan shafi na sarki zaki MKK na Rasulun Aminin da kuma masoya sarki zaki MKK na Rasulun Aminin jama'a muna muku a sanda zuwa ga wannan uh, bimana a peji insha Allahu za mu ɗauki program tare da Shak Ahmad Imam a Abubakar Bauchi Shak Ahmad Imam Bauchi da muke tare da shi insha Allahu Sheikh Ahmad Imam zai karatu akan zance da ya tashi na Sheikh Abdul Jabbar da kowa ke maganarsa amma yanzu ba maganar Sheikh Abdul Jabbar ko da yake yana connect da Sheikh Abdul Jabbar amma magana ne da Maulamu Prof Ibrahim Makari ya wanda Sheikh Kabir Gombe ya zo to. Sheikh ya rubuto mana topikin Uh, raddi zuwa ga Shak Kabiru Gombe akan magana na Prof Ibrahim Makari da ya yi. Alhamdulillahi jama'a ku bar mu je mu ji yabo na Annabi sallallahu alaihi wasallam minti kaɗan insha Allah mu sake dawowa za mu je raddin da shayi zai yi wa Shak kabir Gombe akan magana na Prof Ibrahim Makari uh, da ya yi insha Allah. thank you يا رسول الله يا خير البشر it does. وصلاحا مصلحا لبني عيدا ومن بالفكر مر وفتوحا وشراحا دائما يمنع الألباب أن نحجي الضرر وغيوثا حاطلات يا رسول الله إنا كلنا نبتغي الإرفان منكم والنظر يا رسول الله فارحمنا بما يحدنا نحج الحجا كم ذا الضرر يا رسول الله ما لي غيركم أحد أرجوح فارحم لا تغر فحدي لي جابسنا نلقى به كل وضرة يا رسول الله فاحذرني لدى قد روحي قبل تضميد البصر يا رسول الله محمود له فيك شوق أو روح فيه استمر اطهي ما من في الورى قد أمه بوداد حوله حبا ذكر أنت سر الجود والجود بكم قد على فوق العلا حتى استقر وعليك الله صلى دائما مشدى شاد لدى وقت السحر وعلى آلك والأصحاب من بصفاهم ينجلي عن الكدر To jama'a alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah jama'a masu larin makon wannan shafi na sarki zaki mkk na rasulul aminin Alhamdulillah, jama'a kowa ya san abin da yake faruwa a cikin wannan kwanakin nan eh, hankali ya tashi game da janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da mutane duka gaba ɗaya aka haɗu a nuna cewa kishi na annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce farko kowa ya san wannan abu da ke faruwa muna cikin ɓacin rai bacin rai sosai saboda janabi na sallallahu alaihi wasallam ita ce gaba tafi komai to lokacin da mutane muka gamu muke fight akan janabi na annabi sallallahu alaihi ita ce farko wasu malluma kamar shek uh, ahmed imam su ma kamar kan da jiya muka zauna da shek mal nasa shak ado musa wanda shi ma yake ganin cewa janabi annabi sallallahu alaihi ne farko amma wani ya iya shi kaga wani yana tunanin a'a bari a yaki wani kungiya to haka kuma shi ma shak Ahmad Imam yake ganin a'a tunane a yanzu janabi na annabi sallallahu alaihi ita ce farko abin da ya kamata a duba a yaka ba a tsaya a kan zagi na wani ba ko kuma wani malami ko kuma wani akan a wannan ba duk mai kishin annabi sallallahu alaihi wasallam farko janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam zai fara duba to alhamdulillahi kamar kan da shekh ya rubuto mana cewa raddi zuwa ga shak kabir gombe akan magana na prof ibrahim makari da yayi in aka ce da yayi aka tsaya wurin kowa ya san magana ne da ya tashi kan janabi na annabi sallallahu alaihi wasallam akan shak abdul akan abin da ya faru to alhamdulillahi jama'a ku bar mu ji me shak ya kawo mana zai faɗa mana a yau saboda ya kawo mana har da bidiyoyi saboda wai ba akwai ba zakara shi yasa kun san shayi ko me zai faɗa kuna ganin raduddukan sama da yake yi a shi kaɗai shi ya kawo wa'annan zantuttuka ya danna ka ji abin da yake warati shi yasa jama'a ku bar mu ba wa shayi dama mu ji me ya kawo mana a yau assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wabarakatuh to wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu. sarki zaki da fatan ana ji na na'am shak muna tare da kai to alhamdulillah assalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala sayyidina muhammadin خاتم wa وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه ajma'in bayan haka yan uwa musulmai ina mana gaisuwa irin ta addinin musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu yi haka kamar yadda za a ga wannan topic din an rubuta radde zuwa ga kabiru gombe akan zantukar da yayi akan professor ibrahim makari kan batun annabi sallallahu alaihi wasallama to lallai abinda zan fara faɗa shine wannan raddi na zaɓi yin wannan raddi a daidai wannan lokaci sakamakon rashin adalci da na ji shi Muhammad Kabiru Gombe ya yi a kan wannan matsala ɗin. Da farko dai kafin sarki zaki ka saka mun kilik na farko abinda nake so in faɗa ana batun annabi sallallahu alaihi wa sallama tabbas dukkanin mu baki ɗaya duk wani wanda aka ce musulmi mumini wanda ya imani da Allah in ana batun annabi sallallahu alaihi wa sallama in sifanta annabi abinda aka fi so a sifanta annabi da gwala-gwalan kalamai kalmomin da babu irin su sai ka zaɓi kalma da za ka faɗa a kan annabi kafin ka faɗa ko ka jingina ta zuwa ga sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallama dukkan mai imani dukkan musulmi abun da ya kamata ya yi kenan in dai za ka yi faɗa akan an taɓa mahaifinka ko an taɓa wanka ko an taɓa ɗan uwanka to annabi da ya fi ɗan uwanka ya fi babanka ya fi komai naka to shi ya fi cancanta da ka kishi a kansa sallallahu alaihi wa sallama saboda haka ni ban taɓa jin wani zafi ga duk wanda zai tsananta magana akan taɓa jinabin annabi ko daidai da farce ne a taɓa annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan kam ba za mu sassauta akan wannan al'amari ba amma kullum ni maganar da nake faɗa ya zama tabbas ka taɓa annabi din kana nufin annabi ka taɓa wannan ita ce magana na ya zama kana nufin annabi ka taɓa sannan abu na biyu a dukkan kalamai da zaka yi ko da misali zaka yi da manzon Allah na yi shimfiɗa na tun kwanaki ko misali zaka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka dubi kalmomi masu kyau ka jingina wa sayyidina rasulullah in ka samu kalmomi da aka yi akan annabi marai kyau to idan akwai waɗannan kalmomin ka rage kaimin su ka rage kaimin su in zaka faɗa kuma a ji kana jin nauyi wajen faɗansu su saboda kana magana akan jinabin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam so saboda haka wannan raddi sakamakon yadda naga a mutane suna fassara zantukan shi profeso daban-daban wa'yansu suna ganin cewa kamar profeso ibrahim ai yana goyon bayan abdul jabbar kai tsaye akan zantukan da ya faɗa ba haka bane ni ma kaina da nake waɗannan maganganu ba na goyon bayan malam abdul jabbar akan zantukan da ya faɗa yawa amma mutane yana da kyau su fahimta maganar da nake kai kuma na tabbata shi kansa profesor abin da yake magana a kai kenan dukkan mu mun haɗu akan duk wanda ya taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hukuncin sa kisa ne duk wanda ya taɓa jinabin sayyidina rasulullahi kuma wannan ka taɓa annabi direct ko indirect direct shine kai tsaye ka faɗa ka nufi manzon Allah indirect ka faɗa da hannunka mai sanda kuma annabi kake nufi wanda ita ce maganar da al-Imam al-Qadi Iyad ya karkata a kanta ko da a cikin ashifa shi yasa ka ga dukkan maganganun da yake bijirowa din ai yakan sa maksad yakan sa manufa a ciki mutum ya nufi manzan Allah kai tsaye ko kuma a indirect ko direct wannan kan kai tsaye kisa ne hukuncin wanda ya duk wannan wannan kuma shi muke kai kuma abun da muke bayan bayansa kenan so amma abun da yake ban mamaki shine lokacin da farfeso Ibrahim Makari ya yi wata magana kuma maganar sannan inda an fahimce ta bai kamata su faɗi haka ba kafin farfesa ibrahim makari ya yi wannan maganar sadda ya zafafawa na sosai akan abin da ya shafi wanda ya taɓa haƙƙin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan dama ita ce ita ce shi ma kuma fahimtarsa shi yana da fahimtar duk wanda ya taɓa jinabin sayyidina rasulullahi hukuncin sa kisa ne yana da wannan fahimta ni ma ina da wannan fahimtar ni ma ina da wannan fahimta so amma duka maganan da muke magana a kai ya zama na cewa ka taba shi da manufa ka taba shi da manufa wannan ita ce asalin magana kana nufin annabi ne kana nufin annabi ne ka yi dare ko indare kowanne ka yi a cikin waɗannan in annabi ka nufa da wannan to ka shiga cikin wannan amma idan akwai shubuha a ciki in akwai shubuha shine ba manufarka annabi ba a sai ka yi kuskure akan zantukanka to wannan kuma abu ne daban wanda ba shi ne asalin abun da mutane ya kamata hankalinsu ya dawo a kai ba abun da ya kamata ya dawo a kai idan Professor Ibrahim Makari ya tsawatar ya yi maganganu masu zafin gaske da duk wanda ya taɓa annabi direct ko indirect to ya kamata ka masa adalci sai ka faɗi waɗannan abubuwan da ya faɗa akan annabin da zafafa wanda ya yi to sai ka kawo wannan in ka kawo wannan sai ka ce to akan qadiyya kaza kuma ga abun da yazo ya faɗa so wannan ita ce adalci amma sai ka ɓoye sai ka zancen sai ka bayyana ɗayazancen. zancen so kaga wannan rashin adalci ne sarki zaki kai tsaye ina so kar mu bata lokaci ina so ka sa mun ka fara sa mun a professor Ibrahim Makari me yake faɗa akan annabi ga duk wanda ya taɓa annabi sallallahu alaihi wa sallam masu cutarwa ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da sun isar da cuta ga janabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya buga musu stamp din kafirci mutuwa a kafirci duk yanda za su yi duk abin da za su yi su fita su je musulunci ba zai yi musu ba ko in ka duba duka waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in an gansu ko da an gansu a lullube da kyallan Ka'aba a ciro su a kashe su duka ba wai karfin kafirci ko iya sana'anta gumaka ko iya sujada da kirari ga gumaka ne laifin su dukkan su laifin su sun yi batanci ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har a fatu makkata ba su cikin waiva. ka duba Abu Lahab ka duba danganansa na jini amma sai ga Allah subhanahu wataala tun a duniya yana gaya mai shi dan wuta ne ya taɓe dan wuta ne sayasla narin zata lahab tun a makka ga abokan shi da yawa wanda ba su irin abin da ya ba su sun zo sun musulunta daga baya amma shi saboda ya yi ɓatanci ga janabin manzan Allah sallallahu Allah ya yi wannan stamping din na wuta a kansa. Allah ya kare da haka janabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allah ma Allah ma subhanahu wataala baya bari ko kaɗan a nemi ai wasa ko a kusanci wannan janabin da wasa Allah baya bari in har iyalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam iyali ummahatul mu'minin mafi girman mata iyayen mu'minai za su yi fira kawai dan firan su irin na mata wanda kullun sai an mun ni da kai amma ka ji Allah yana gaya musu akan wannan ɗan firan kawai na mata akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka ji Allah yana gaya musu in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minina wal mala'ikatu ba'da zalika zahir manzan Allah za ku yi wa haɗa wa kai to ga Allah nan da mala'ika jibrilu da duk salihan mu'minai da dukkan mala'iku sun fito ku fito a fito na fito lamarin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ba lamarin da alqur'ani yake dauka da sassauci bane ba saboda ya wuce ganewan wa kazzaba bihi وصدف an آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما yace kuma sai wanda Allah ya rubuta wa taɓewa ya tabbata ya zama babu makawa yana cikin taɓaɓɓu sai ya zama ya ƙaryata kuma ya juya baya daga wannan ayoyin na Allah da ya bayyana cikin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya kare mu ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا wanda yake makahu watan ba imani a wannan duniyan to a lahira ma shine mafi makanta mafi bata Allah ya kare sallallahu alaihi wa sallama salatan tasmu wa tulma an ruwaita to a shek mun ji maganan da prof yayi yawa To alhamdulillah na san dai dukkan mutane sun shaida sun ji kuma duka da ya faɗa kuma dama tuntuni shi ma abun da yake tafiya a kai kenan. So don haka idan ka ji farfesa ya zo ya yi wata magana wanda take ba irin wannan ba to sai ka duba akan me yake magana. Yana magana akan ya tabbata wani ya zagi annabin, ya tabbata ya zagi annabin, ya tabbata yana nufin annabi? so wannan ita ce amma idan mutum yana nufin annabi direct ko indirect so wannan kai tsaye hukuncinsa kenan kuma mu ma abin da muke tafiya a kai kenan ni ma fahimta na kenan so amma idan ba wannan manufar to shi kuma ya shiga shubuha shi yasa nake so kafin mu tafi kan maganar shubuha ɗin wai me dalilin da zai sa me dalilin da ya sa shi kabiru gombe ya kawo waɗannan zantuka har yake danganta Profeso Ibrahim Magari akan wa'insu maganar. Ina so ka sa magana ta biyu ta magarin sai ka tafi kan sai mu tafi kan maganar Kabiru Gombe. Amma ba za a yi mashi hukuncin zagi ba saboda tudra'ul hududu bi shubuhat. Ina fatan mun fahimta. Saboda shi niyyarsa wai karewa ne, amma a bisa jahilci. ina fatan mun fahimta to shigen fa irin abin da yake yi kenan a hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to mun ji na biyun to alhamdulillah wannan ita ce maganar da ta ɗauki Sheikh Kabiru Gombe so ya kamata Sheikh Kabiru Gombe kafin ya zo kan wannan sai ya ɗauki zantukan Profesor Ibrahim Magari wajen kare manzan Allah da faɗan girman annabi da faɗan duk wanda ya taɓa jinabin Sayyidina Rasulullah sai ya fara da wannan sa'annan kuma sai ya kawo wannan sai a ce to alal aƙalli ya yi adalci. To me dalilin da yasa yake ɓoye wayancan zantuka inda Profesor Ibrahim Magari ya nuna zafinsa ya nuna rashin son sa ga duk wanda zai taba jinabin sayyiduna rasulullah ya koya irin waɗannan zantukan sai ya bayyana wannan zancen tare da cewa wannan maganar da Professor Ibrahim Makar ya yi ta a farko yana magana akan duk wanda ya taba manzon Allah duk wanda ya zagi manzon Allah kuma kamar yadda muke faɗa duka maganar haka take direct ko indirect wannan kuma magana na biyu da ya faɗa idan an samu shubuha tudra'ul hududu bi shubuhat ana kawar da haddodi da shubuha wannan din fa shari'a ta tabbatar da wannan kuma tana nan a cikin littattafai kuma hadisi ne ma idra'ul hududa bi shubuhat hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne kuma hadisin nan al-imamu hakim ya inganta shi sannan idan ka koma a bangaren sahabban annabi sallallahu alaihi wa sun tabbatar da wannan to alal akalli kabiru gombe idan yana magana kan wannan din ma sai magana ta ilimi sai ya warware mas'alar ba kawai idan ya zo sai ya furta kalami wanda ina so duniya ta shaida wannan kalami ya furta ta ko bai furta ba sannan ya kawo waɗannan ɓangarori guda biyu daga cikin maganganun da Professor Ibrahim Makarin ya yi ya kawo inda Professor Ibrahim Makar yake tsawatarwa akan duk wanda ya taɓa manzon Allah ya kawo wannan maganar ko kuma bai kawo wannan maganar ba za mu ji kowa ya saurara da kansa ya kawo inda Professor Ibrahim Makar yake tsawatarwa Allah ka ɗan sa min wannan ɗin sai a ji sai in yi sharhan da zan yi. Kai kuma dan kai ne munafikin Allah ta'ala to i eh, to ni abun ban gane ba idan ina ganin kaman da ya siyasa siyasa a ciki. a ina siyasa take bai zaki manzon Allah ba ne a ina siyasa take hukuncin da aka masa ba shine hukuncin Allah da manzo ba to a ina take da kai da kungiyoyi mai munafiki ina take yau ga asirin shi'a ya bayyana da su ki su ce nasu ne amma yanzu da aka zo magana rataya sun fito fili sun nuna nasu ne ko ba su fito fili sun nuna nasu ba ne Allah ka ƙara tona musu asiri mu ko yanzu bukata ta biya koma ma ya biyo daga baya duniya dai ta gane mai zagin manzan Allah hukuncin sarataya sai Allah yake tambaya to mun ji to to da fatan dai dukkan mutane sun ji ko na'am na'am Kaga sarki zaki da safe na yi program akan wannan shafi naka. Na yi program. So a program ɗin da na gabatas, da na ce waɗannan kalamai da ya furta sun yi nauyi ba za a saka ba. To daga baya akwai waɗanda suke ganin cewa to ma bai faɗa ba kawai ni nake faɗan zancen. So saboda haka wannan shine dalilin da yasa na ce a saka komai zafin kalmomin saboda kare zama na cewa kamar na warware kaina. To saboda abun da ya sa a sakan saboda a tabbatar da ya faɗi waɗannan zantukan kuma ya saki waɗannan kalaman. To da farko dai maganar da nake so in gaya wa Sheikh Kabir Gombe a nan. A cikin zantukarsa da ya yi, an ji inda ya kawo inda Farfeso Ibrahim Makar yake tsawatarwa akan wanda ya taɓa jinabin na Rasulullahi? Kaga bai kawo wajen ba. Me dalilin da ya sa ya ɓoye wajen? Ya kamata da zai yi adalci sai ya kawo wancan maganar da muka saka a farko sai ya fara cewa to lallai ga abin da Ibrahim Bakar ya faɗa. Don haka lallai akwai abin da Farfesa Ibrahim Bakar yake nufi a wannan magana ta biyu. Ya zai ya faɗi wancan magana sannan kuma ya faɗi wannan magana kuma a ce duka manufofin maganganun ɗaya ne. Dole akwai bambanci, ya kamata mutane su fahimta. Farfesa Ibrahim Bakar yana magana akan duk wanda ya taɓa manzala kenan wanda ya tabbata ya taɓa manzan Allah. In dai ya taɓa annabin da gaske ya taɓa ɗin, wannan ita ce magana. Wannan kuma magana ta biyu idan bai tabbata hakan ba fa ya kamata mutane su rarrabe waɗannan abubuwa guda biyu kuma yana da kyau tun da ka tadda wannan magana ta farko wanda ka saka to ya kamata ka nemi wancan ma ka saka wa mutane kamar yadda ka fito kake cewa kamar kana jingina masa wannan kalma wanda ni ba zan faɗe ta ba saboda faɗanta ma ba daɗi so amma wannan kalma da kai ƙoƙari ka jingina masa ɗin tambayar da nake maka shine shin baka san cewa ya tsawatar akan duk wanda ya taɓa manzon Allah ba baka san fahimtarsa shi ma duk wanda ya zagi annabi kisa ba ne baka san fahimtarsa cewa duk wanda ya taɓa annabi direct ko indirect hukuncinsa kisa ba ne ka san wannan ita ce kuma abin da shi ma Professor Ibrahim Makar yake tafiya akai ni da nake magana ita ce fahimtata duk wanda ya taɓa annabi direct ko indirect hukuncinsa kisa ne amma duka da ni da magari da duk wanda yake da fahimta irin namu manufa ya tabbata ya taba annabin kar kuma ya zama na cewa akwai shubuha a ciki idan akwai shubuha me ya shubuhar kwarai zan kawo akwai kuma siyasa siyasar da ya faɗan haka ne ni ma ina da wannan fahimtar kar a shigar da siyasa yanzu maganganun da kake faɗan nan ma akwai siyasa a ciki zan faɗi siyasan saboda duniya ta tabbatar da cewa da gasken akwai maganar siyasan a ciki na farko ba ni idan ina maganar siyasa watakila ta yiwu ya zama yadda nake fahimtar siyasa a cikin maganar ba kamar yadda kai kake fahimtar siyasan ba yadda wani na fahimci siyasar ba haka ni nake fahimta ba shi yasa zan bayyana nawa manufar kaga kalma ta daya shai shai wayanka ya juya two. Naam, eh haka yayi. E, haka yayi ko? Haka yayi, haka yayi bismillah. A ya juya kuma, aha haka eh haka yayi. To abin da yake faruwa ina zuwa. jama'a ku yi hakuri a shirya ƙari gyara na tafinsa eh wannan na To, bismillah, bismillah, muna jinka. Mm-hmm. eh jama mu kara musu minti kaɗan insha Allah eh yana gyara wayan ya juya ne an samu akasi ba To, sarki zaki. na'am a haka yayi eh yayi yayi bismillah to maganar da nake faɗa yana da kyau Kabiru Gombe ya fahimta idan zai yi adalci yana da kyau ya yi adalci a cikin zantuka idan mutum ya kawo zantuka iri biyu to sai ka kawo zantukan duka wannan ita ce adalci idan kawo magana ɗaya ka ɓoye ɗaya to lalle wannan zai zama akwai rashin adalci a cikin zancen sannan a ko da waɗanda suke ta magana akan qadi iyad abin da ya kawo a cikin ashifa kamar irin su kabiru gombe abin da nake so su fahimta yana da kyau su je su karanta maganganun qadi iyad din nan duka su ga menene kan qadi iyad din yake magana akai duka fa maganar akan ya tabbata mutum idan ya zagi annabi kai tsaye wannan hukuncin sa kisa mu ma muna da wannan fahimtar amma ya zamana ya tabbata zagin so wannan kenan sannan ban maganar siyasa na faɗi maganar siyasa ina so in gaya wa mutane abin da nake magana a ɓangaren siyasan nan ya faɗa ya ce wace siyasa to bari in bashi amsar siyasar da yake ciki a malam kabiru gombe ga amsarka akan siyasar da kake cewa ina siyasar take To siyasar ita ce, na farko dai ka ji matsayanmu a kan wanda duk ya zagi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama hukuncinsa kisa ne. Amma muna magana a kan ya tabbata ya zagi annabin, ya tabbata annabin ya nufa da zagin. Wannan ita ce maganar da muke magana, amma idan bai tabbata annabin yake nufi ba, so wannan kam, wannan hukuncin da kake magana ba za ta hau akan sikelin da kake magana a kai ba. sannan mun faɗa cewa direct ko indirect wannan nima ina da wannan fahimta to ga maganar da nake so in kawo ta siyasar kamar yadda kake cewa ina siyasar lallai ina da fahimtar cewa shi Abdul bai zagi annabi da manufa ba har gobe akan haka nake amma na akwai waɗanda idan ka duba za ka tabbatarwan ƙarara ana fili kuma a jingina zuwa ga annabi kuma ba a cewa ana korewa annabi wannan kuma watakila suna daga cikin wanda kake tare da su a fahimta kana tare da su amma ba taɓa jin ka hau kana maganar cewa sun zage annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi yasa nake cewa akwai maganar siyasa a ciki daga cikin wanda kake tare da su a aƙida a fahimta iri ɗaya akwai wanda sun jingina wa annabi kai tsaye ba kuma cewa suka yi korewa ba a'a tabbatarwa ma suka yi amma ba mu ji ka hau mimbari kana diri kana faɗan zantuka masu nauyi ka jingina musu kalmomi waɗanda suke da nauyin gaske saboda sun taɓa manzon Allah Wataƙila saboda suna tare da kai a fahimtar ka suke shi yasa baka yi haka ba wataƙila. mu a wajen mu ba ma warewa kowane mutum ko a cikinmu kake ko a wajen mu kake in dai za ka taɓa annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbata zagin annabin ne to kai tsaye ko kai ne mun yadda a maka hukunci na kisa wannan ita ce ka'ida saboda ba ma warewa mu ce saboda kana cikin mu bari mu ɓoye waɗansu ka wanda kai ba daidai ba to amma maganan nan da nake faɗa ike nake maimaitawa ya tabbata annabin kanufa ya tabbata niyyar ka annabin ka dosa ba korewa kake ba wato abin da nake faɗa shine ai mun faɗa ko kwanaki a program da na gabatar na gabatar da cewa waɗannan kalamai kalaman sun yi nauyin gaske wanda ɓangaren Abdul Jabbar ya yi amfani da su sun yi nauyin gaske wanda kuma in kana misali da annabi bai kamata ka kawo irin waɗannan kalaman ba kuma kalaman nan duk da ba annabin kake nufi ba amma in kana furta su kana misali da annabi da waɗannan kalaman za a je matakin mutum ya riƙa ganin annabin ana iya gaya masa irin waɗannan ma kalmomin kenan tare da cewa ba annabin kake nufi ba su amma kalaman sun yi girma sun yi wato sun yi girman gaske to sauƙin ita ce a ce ba annabi mutum yake nufi ba to wannan ita ce maganar so ga siyasar da nake magana ga da suka tabbatar wa annabi ƙara abu amma Sheikh Kabir Gombe ban taba jin ka hau mimbari kana condemning ɗinsu akan sun taba jinabin sayyiduna Rasulullahi kuma ba su ce su korewa suke ba mu ɗauki ya haya Haifan ya Yahaya Haifan Abdurrazak haya Haifan ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai da albarka annabi bai da wata albarka kalmar da ya faɗa kenan ya kamata kabir gombe ka fara hawa mimbari ka yi raddiwa ya Yahaya haifan domin shi aka fara jin wannan zancen a wajensa kaga dai ba hadisi ne ya karanta ya ce annabi bai da albarka ba balle a ce ga hadisin rubuce hakan sai a ce to ya faɗa wa annabi ai abun da ya faɗa wa kansa ko abun da Allah ya faɗa masa kai ka faɗi kan waɗannan kalmomin da kanka Sheikh Yahaya haifan da kansa ya faɗi waɗannan kalmomi. Amma Sheikh Kabiru Gombe bai taɓa hawa mimbari ya ce Yahaya haifan kaza kaza kaza ya furta kalmomi masu nauyi a kansa ba mu taɓa jin ya yi haka ba. Wannan ne shi wannan siyasa ce. Saboda watakila yana tare da kai ba za ka faɗi wani abu a kansa ba. To ya kamata sai ka fara masa raddi ka faɗi cewa ga kalmomi ka faɗi kalmomi masu nauyi a kansa. to sai mu gane cewa wannan adalci ne tare da cewa ya haifan dinnan tabbatarwa ga annabi kai tsaye saboda cewa yake cewa annabi bai da wata albarka kalmar da ya faɗa kaga ba cewa yana kore hakan ba yanzu kalmomin nan ya kake jin su da nauyin gaske amma saboda wani hali da muke ciki wanda akwai wa'anda idan abu ya shafe su suna kokari su kare kansu in an samu irin wannan laifin a cikin su sai su koye tare da cewa wancan ɗin ma korewa ya ce yake yi. Salamu alaikum. Don annabi ko albarkar annabi, saboda shi annabi ba shi da albarka, albarka yana hannun mai shi, shi ne Allah ta fara Na'am. Ba a ji na? a ana jin ka bidiyon e, shi shak ya iphone ne na ke son mu saka mu ji to to a saka daidai ne idan mutum ya roƙi Allah wani bukata a ƙarshen roƙon ya ce albarkar annabi sallallahu alaihi wa sallam da take wasu ba sa na kake amsa tambayoyi amma wani ai mu amsa ta na riga na yi magana cewa ba ka cewa don annabi ko albarkar annabi saboda shi annabi ba shi da albarka albarka yana hannun mai shi shi ne Allah tabaraka to bun ji abin da ya faɗa to kun ji kowa ya ji kalmomin nan da ya faɗe su annabi ba yi da wata albarka to amma ban taɓa jin shek kabiru gombe ka hau mimbari ka faɗi irin waɗannan kalmomi da ka sake a kan Profeso Ibrahim Makari ka faɗe su akan Sheikh Yahaya Haifan ba tare da cewa wanda Profeso Ibrahim Makari yi magana a kan sannan wato Sheikh Abdul Jabbar shi fa korewa shi Sheikh Abdul Jabbar ɗin ya ce yake yi tare da hakan ma kuma profeso mun yi magana da shi da shi kansa profeso ɗin ya yi magana lafuzan da aka yi amfani da su gwanda ya kurmance gwanda mutum ya kurmance akan ya ji irin waɗannan kalmomin amma na duk da haka baka duba wannan ba ga wanda shi kuma a fili ma annabin ya dosa to yanzu me zaka faɗa akan kan ya haifan muna jira kabiru gombe yana da kyau ka hau mimbari ka sake kalamai irin wanda ka sake akan professor akan a ya ya haifan idan kai haka sai mu ce alal akalli watakila ka nufi adalci tare da cewa ma maganar da ya haifan yayi da wanda shi a a malam abdul jabbar ya yi shi malam abdul jabbar korewa yake haka ya faɗa shi kuma wannan tabbatarwa ya yi don kai tsaye ya jingina wa annabi ne wancan kuma ya ce ba annabin yake nufi ba to ya kamata idan kuma kana so ka ce ga manufar Yahaya haifan to me yasa ba za ka ɗauki manufar Malam Abdul jabbar a can ba shi ma sai ka ɗauki manufarsa idan za ka ɗauki manufar wannan to me yasa ba za ka ɗauki manufar wancan ba tare da cewa wannan cewa ma annabi kai tsaye sannan siyasa ta biyu dr jalo jalingo ya ce iyayen annabi yan wuta ne a uzu billahi duk wanda zai ga cewa ka ce iyayen annabi yan wuta ba zagi ba ne to lallai ka sake tunani akan manzon Allah kuma maganar da kake cewa kana amfani da maganar qadi iyad a cikin ashifa bata tabbata ba in dai ka yadda qadi iyad a cikin ashara kuma ina mamaki ga dukkan waɗanda wato waɗanda suke bin irin waɗannan aƙidu na su Sheikh Kabiru Gombe ba su mai da fa ashifa na qadi iyad a matsayin abun hujja ba ba su mai da ashifa na qadi iyad a matsayin marji'i ba idan da sun yadda da abun da yake cikin ashifa na qadi iyad da za a samu suna maulidin annabi ma a yau eh da suna maulidin annabi a yau amma sai gashi a wannan karon sai kwatin abin da yake cikin ashifa na qadi iyad alhalin suna kwatin abin da yake cikin ashifa na qadi iyad ba kan ma abin da qadi iyad din yake faɗa suke faɗa ba manufar qadi iyad daban manufar su daban yadda qadi iyad ya kawo karatun daban yadda suke kawo karatun daban saboda dukkanin siyasar da suke nufi a cikin zancen kuma har a gobe Kabir Gombe ina jiran irinka da za ka ce a zo a sa a shifa na ƙadiyya ɗin a karanta ta, ka karanto ka fassara abun da ƙadiyya ɗin faɗa ka ɗauko daga farkon zancensa har ƙarshe. Ba za ka ga inda aka kawo maganar in mutum ya nufi manzon Allah ba, ko za ka samu. Saboda haka ƙadiyya a cikin zantukarsa duka wanda yake kawowa yana kawo ta a babin ilimi ne. So wannan maganar ita ce ta farko. to na faɗa nake cewa sannan ka yi raddi wa jalu jalingo ya ce iyayen manzan Allah ‘yan wuta ne. A bai wuce mai wannan magana ya zo ce, a ah, to ai an rubuta a rubuce shi kuma wancan kalamai da ya yi amfani da su babu a cikin wannan littafin. To abinda da za mu faɗa maka shi ne, idan an ce abu, abu ta fassaranta ɗaya tana nufin mahaifi, fassaranta ɗaya ne kawai. in an ce abu shi kenan mahaifi shi ake nufi da abu to idan abu tana ɗaukan tawili to me yasa ba za ka yi tawilin ba tun da kana magana akan mahaifan manzon Allah saboda baffanka babanka ne ƙanin babanka babanka ne kuma alkur'ani ya tabbatar da haka kamar yadda annabi yusuf yake cewa ittabatu millata abaiya ibrahim wa isma'il wa ishaq na bi tafarkin iyayena kaka sai aka ambace shi da baba baffa aka ambace shi da baba to me yasa ba za ka yi nufi ka ce abu lahab ake nufi ko abu jahal ake nufi tunda akan annabi ake magana a kai sai ka fassara shi da matsayin mahaifan annabi abdullahi da nana amina so da wannan yake nuna cewa to zagin annabi ne duk wanda ya ce iyayen annabi yan wuta ne ya zagi annabi to ya kamata ka tashi kabiru gombe ka yi raddi wa jalu kuma ka faɗi irin waɗannan kalamai da ka sake akan Profesa ibrahim makari ka yi irin wannan kalaman wannan sai mu tabbatar da cewa ka yi adalci a maganarka idan ba ka yi haka ba to akwai manufar siyasa ta addini a ciki saboda wannan baya tare da kai wancan wanda suke tare da kai ka ɓoye nasu wanda baya tare da kai kuma ka bayyana nasu wannan rashin adalci ne kuma hakika ɗabi'a ce ta yahudu idan mutum yana cikin ku yayi laifi sai a ɓoye laifin idan baya cikin ku kuma sai ku bayyana tare da cewa wanda yake cikin wa'ansun manufarsa ya ce korewa yake wanda yake cikin ku kuma tabbatarwa kai tsaye ya ce iyayen annabi ɗan wuta shi kansa kai tsaye iyayen annabin ya dosa kai mai tunani wanda duk ya zagar maka da iyayenka bai zage ka ba kai wanda yake da duk hankali ma wanda ya zage ka akan ya zagi iyayenka in kai kana da hankali gwanda mutum ya zage ka akan ya zagi iyayenka su saboda haka duk wanda ya taba iyayen manzon Allah ya zagi annabi me yasa ba za a duba wannan ba sannan kamar yadda ake batun a shi bangaren Sheikh Abdul Jabbar can ya taba sahabban annabi kwarai da gaske mu a wajen mu taba sahabban annabi ba daidai bane mu ni a wuri na dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam udul adalai ne Qur'ani ya yabe su na yadda da yabon da alkur'ani yi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama to amma abun tambayar ita ce shi jalu jalingon nan fa ya ce na ali munafiki ne ya furta wannan kalmar ya jingina wa na ali munafinci na ali ba sahabi bane kai yana daga cikin ahlul baiti ma a sahabban ma na gaba gaba ne to amma kowa ya san abin da jalu jalingo ya faɗa ya ce iyayen annabi suna wuta ya ce sayyiduna ali munafiki amma duka kabiru gombe ya ƙetare waɗannan saboda suna tare baka hau mimbari ka faɗi irin waɗannan kalmomi da ka faɗa akan Profeso Ibrahim Makari ba. So ya kamata sai ka hau mimbari irin waɗannan lafuza ta ka yi amfani da su, ka amfani da su akan waɗannan mutane da na ambata. Sannan idan ka je gaba, akwai Dr. Idris. Dr. Idris ƙarara ya ce iyayen annabi ‘yan wuta ne, shi ma ya faɗa wannan zagin annabi ne, zagin annabi ne, ko ka ce annabi yana bawali a tsaye a uzu billahi, wannan ma a wajenmu zagi ne, saboda annabi ko ƙazantan abu wanda komai ƙanƙantansa komai kashinsa ka jingina zuwa ga annabi kuma ka nufi annabi da wannan abu. so wannan abun kai tsaye zagi ne sannan idan ka koma ga masu in muka jumla ta zantukan gaba ɗaya daga cikinku ne biyu gombe ake samun masu cewa annabi kamar kowa ka ce annabi daidai da kowa ba zagin annabi ai ka karanta a ƙur'ani ai ka karanta a Qur'ani Allah ya ce ana basharun mislukum amma ya ce yuha ilayya sai ka hada da yuha ilayya fassaran ta tafi daidai idan ka saki zance kawai ka ce annabi daidai da kowa wannan zagin annabi ne saboda a mutane idan ka daidaita annabi kamar kowa kamar ka zagi annabi ne wannan kai tsaye ma ka ce zagin annabi ne duk a ciki ko ake samun irin waɗannan kalaman sannan daga ciki idan muka ɗauka akwai wa'yansu har yau da suke sake wa'yansu zantuka wanda su ma babu jin babu daɗin faɗa babu daɗin faɗa watan watan idan muka ɗauki masu cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar kowa kenan in ka koma a cikin halittun Allah halittun nan iri daban-daban ne sannan idan muka ɗauki marigayi Sheikh Ja'far Allah ya gafarta masa amma ya faɗi wata kalma ni a wurina ƙasƙantar da annabi ne ka ce duk alƙur'ani babu inda aka ce kaso annabi duk alƙur'ani ba inda aka ce kaso annabi ni a wajena wannan ƙasƙantar da annabi sallallahu alaihi wasallama ne sannan a yawa sarki bari a ɗan gyara mun wannan abu yawwa kana ji na ko sarki zaki a muna jin ka to saboda haka idan ka ɗauki wannan kalami da shi mari da shek Ja'far ya na cewa duk Qur'ani ba inda aka ce kaso annabi ni a wuri na tauye darajan annabi ne kaskantar da darajan annabi ne sa'annan idan ka sake dawowa in maganar mutum ka ja aya ka fassara ta da ma'ana ba da lafuzanta ba marigayi shek Gumi Allah ya gafarta masa akwai lokacin da ya faɗi wata kalma ya ja ayan alkur'ani ya ce daga wajen za ka gane cewa da ka auri ‘yar ɗan ga wanda ka auri Kirista, kuma ya ce a cikin ayar ya fahimci haka. Haba ‘yan uwa, so da Allah tambayan da nake yi a nan, me dalilin da ya sa in mutane suka fito suka yi laifuka a cikinku wanda ba daidai ba ba fitowa ku faɗa sai ku koye su kaga wannan ɗabi'a ne na yahudanci amma in wasu a wajen ku sai ku dinga faɗe-faɗe a kai wannan ba adalci ba ne mutane fa masu hankali suna jin duk abin da yake faruwa so saboda haka ni maganin da nake faɗa a waɗannan kalamai da kuke sakewa a kan Professor Ibrahim Magari ga duk waɗanda suke sake waɗannan zantukan maganar da nake gaya musu fara zuwa gidajensu su sake waɗannan kalaman a cikin waɗanda suka aikata wani abu da ya yi kama da suke tuhuma shine waye malam abdul misali sai wa ya zagi annabi alhali shi abun da yake faɗa yana korewa annabi waɗannan abubuwan yana korewa annabi waɗannan abubuwan sai ya yi kuskure ta wajen lafuza da ya furta ya misalta annabi da irin waɗannan lafuzan ko ya ƙirƙiri waɗansu lafuzan da babu su ya faɗa yana misalta annabi amma da manufar horewa yake ba wai yana tabbatar wa annabin ba ga masu cewa kuma a idan ba a samu lafuzan ba to shi zai faɗi waɗannan kalmomin sai na ce to duk wanda zai kawo wannan kalamin sai ya mun ta'arifin me ya ƙazafi tukuna idan ya mun ta'arifin me ya ƙazafi to sai in fahimci maganarsa duk wanda zai ɗauki wannan magana sai ya yi ta'arifin ne ya kazafi tukuna in ya yi ta'arifin kazafi to sai mu fahimci maganganunsa so saboda haka shi farfeso a nan idan ka saurare shi sosai za ka fahimci maganar da yake faɗa duk wanda ya taɓa annabi Dare ko dare wannan ita ce manufarsa kuma ni ma manufa na kenan kuma na san in ba manufarsa ba zai zo ya bayyana wa duniya ba ita ce manufarsa ba abin da yake nufi duk wanda ya taɓa manzon Allah ka nufi annabi kake nufi a fakaice ko a bayyane kana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to hukuncin kisa ne ni ma haka fahimta ta take kai tsaye kana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na'am so ba yadda za a yi ko a karatun da na yi kwanaki kafin mu sake masu tambayoyi su yi tambayoyin su sarki zaki na yi magana ba yadda za a yi ba yadda za a yi kamar Professor Ibrahim Magari ya haɗa majalisi na maulidi ba za a kirga so nawa ba. Kuma duka waɗannan majalisu ɗin akan manzan Allah ne a faɗi darajojin manzan Allah da girman manzan Allah. Wa'yansu majalisoshinsa ya notsar da mutane akan girman manzan Allah ya faɗi kuma duk wanda ya taɓa jinabin na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga matsayinsa. Amma wanda kuta-kuta bai taɓa wani taro saboda annabi ba bai taɓa wani zama saboda annabi ba a rana ɗaya ya zo ya hau mimbari ya ce wai wane kaza kaza kaza wai yana maganar kishin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Allah wanda zai je sarki zaki ko da yake ba dole hala fahimta ta ta zama ɗaya da naka ba amma zan maka tambaya na'am to bismillah yawa wato misali wannan musamman yana haɗa taro saboda manzan Allah ya faɗi darajojin manzan Allah sunan taron ma maulidin annabi Muhammadu ya yi majalisi ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba hudu ba ba za a kirga ba dubbai zalla akan girman annabi da darajan annabi sai ga wani kuma a gefe yana ma wannan taron da ake saboda Annabi. sai rana ɗaya sai ya hau ya nuna wai shi ne yake kishin manzon Allah a rana ɗaya fa ga wancan fa ya yi taro yanzu shi yanzu yau yake maulidin yau ne yake maulidin yau ne kawai yake maulidin ga wancan kuma ya yi maulidat ba za ka kirga nawa ba amma kuma wannan sai ya fito a matsayin wai shine mai kishin manzon Allah wancan kuma bai san girman annabi ba kenan ko me shine manufar kenan a sarki zaki in adalci za a yi da Allah mu yi hukunci na gaskiya Na'am? A wannan maganan ka gaskiya ne, gaskiya ne. Yawwa, so maganar da nake so mutane su fahimta. Profesor Ibrahim an ji maganganunsa, yanda ya tsawatar, yanda ya nuna tsananinsa ga duk wanda ya taɓa sai na Rasulullahi, ga duk wanda ya taɓa manzan Allah. Haka mun yi magana duka akan cewa wanda ya taɓa annabi sallallahu alaihi wa sallama wallahi ko a fakaice yana nufin manzan Allah ko a fili ko a fakaice to hukuncinsa kisa ne amma ya tabbata annabin ne ya dosa ya tabbata annabin ne yake nufi wannan ita ce maganar kawai ya tabbata haka kar ya zama akwai shubuha idan akwai shubuha to shine maganar tuzra'ul hudud bi shubuha wannan kuma haka karatun yake ko qadi iyad zaka dauko littafin sa insha Allah in zaka karanta sanar tijar da zaka fitar din kenan natijar da zaka fitar din kenan kuma maganar da nake faɗa ita ce kafin masu tambaya su yi tambayoyinsu ba yadda za a yi ka ture niyya ba yadda za a yi ka ture manufa a shari'a dole ka kalli niyya ka kalli manufa in ba haka ba za a yi taɓarna a cikin addinin za ka iya faɗan kalmomi ko akan aurenka da aure da yawa sun mutu a yanzu akwai kalma da mutum zai faɗe ta wanda take tattare da ma'anar cika ko wajen cika sai in an tambaye ka meye manufarka idan ka faɗi manufarka kuma sai ya amfani da manufarka wannan shi ake ce masa ikirari domin ikirari tana gaba da shaida idan ka tabbatar da cewa ga manufarka so sai a yi amfani da manufarka sai kuma a koma sai a ga inda ka yi laifukan da inda ka wuce gona da iri sai a maka gyara a kai ko a tsawatar maka ko a maka ta'aziri shi kuma ta'aziri yana bambanta gwargwadon yadda mutane suka bambanta idan mutum da ya saba laifi sai za a masa ta'aziri to za a tsananta masa ta'azirin tunda ya saba da wannan laifin wanda kuma bai saba da wannan laifin ba wannan karon aka samu matsala tattare da shi to shi ma irin ta'azirin da za a masa daban wanda yake shahararre in malami ne ya aikata wasu abubuwan da ba daidai ba shi ma in za a masa ta'aziri akwai ta'azirin da za a iya wa mutum kawai a masa fada a masa wa'azi ta fi zafi ma sama da a shi so wannan ita ce amma idan aka kauce wa wannan to wallahi in an cire manufa mutane za a yi ta kakkashe su babu gaira ba dalili za a yi ta kakkashe bayan Allah ba gaira ba dalili in an cire manufa da niyya a cikin al'amari ko ba yadda za a yi ka cire niyya ba yadda za a yi ka cire manufa ba yadda za a yi ka cire waɗannan dole amma kawai faɗan da za a yi wa kowaye in kana magana kan annabi sallallahu alaihi wasallama ko lafazi ka samu ko ko lafazi ka samu daga cikin almustashriquna sun jingina wa manzon Allah idan kalmar ta yi nauyi kai sai ka sauka da ita sosai watakila kana so ka musu raddi saboda sun taɓa jinabin sayyiduna rasulullahi sai kake so ka kawo kalmar da suka yi amfani da ita to ba za ka kawo exactly kalmar da suka yi amfani da ita ba saboda su din makiya annabin ne kai kuma sai ka rage kainin kalmar sai ka ce wasu suna cutar da annabi wasu suna kaza akan annabi irin waɗannan ka rika lullube kalmomin to kaga idan kai haka za a fi fahimtar ka so amma idan kana amfani da manyan kalmomi kuma kana misali da annabi har mutane za su saba suna jin waɗannan kalmomin su ma ka gani sai su ringa jin ma in an faɗa wa annabi wata kalma kamar ba matsala ko ba damuwa so wannan ita ce illar ita ce abun da irin wannan abu yake haifarwa so amma na maganar ita ce annabi sallallahu alaihi wa sallama watan kamar yadda na faɗa kuma yana da kyau mutane su fahimci wannan Shifa ya bambanta da kowa ya bambanta da kome in kana magana a kansa magana ne na musamman kake yi magana ne na musamman so saboda haka ya kamata shi ne za ka nemo kalmomi waɗanda suke masu yi ba ina nufin cewa ba a samu waɗanda suke ɓata annabi kuma bai kyautatu a musu raddi ba a'a daga cikin waɗanda suke ɓata annabi ko suke faɗan wani mummunan abu akan annabi za a musu mummunan raddi ma raddi mai kyau za a mayar musu da martani wannan ita ce ma kishi da annabin dole a musu raddi idan ba a musu raddi ba za su ci gaba da faɗan munanan abubuwa akan annabi wannan abu ne mai kyau to amma ba za ka yi amfani da irin kalaman da suke amfani da su ba watakila su maƙiya, Allah ne makiya annabi ne to za su iya ɗaukan kalmomi manya su yaba wa manzan Allah to in ka samu wannan kalma da suka yaɓa wa annabi babba to kai ba sai ka furta ta ba to ka abin da ya kamata ka yi idan tana da girman gaske kai sai ka saukar da ita a fahimci dai kawai akwai waɗanda suka taɓa manzan Allah so a wajen janibin mayar da martani kuma suka musu ƙwarai ta ina za mu gane ana iya raddi wa wanda ya taɓa manzan Allah saboda Allah ya ba mu samfuri a cikin alkur'ani wa qalat al yahud yadullahi maghlulatun ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu lokacin da yahudawa suka ce a'udhu billahi hannun Allah dunkule suna suna jingina wa Allah ruwa a'udhu billah sai Allah ya ce ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu Allah sai ya musu raddi yake cewa ghullat aydihim nasara da yahudawan qalatil yahud wa qalatil yahud uzairu ibn Allah yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne kaga ai wannan babban kalma ne magana ce babba وقالت النصارى nasara almasihu الله su kuma nasara suka ce masihu dan Allah ne Allah ya ce zalika qauluhum bi afwahihim Allah sai ya musu raddi kaga da wannan yake nuna cewa in an samu waɗanda suka jingina wa annabi kazantattun zantuka ana iya musu martani ana iya musu raddi wannan yana daga cikin abin da yake nuna kishi da manzon Allah Hassan bin Sabit in an jingina wa annabi wa'in suka zance yakan fito ya waki manzon Allah ya tsaftace manzon Allah ya kore wa annabi abubuwa waɗanda suke mara kyau so amma idan za ka faɗi abin da waɗanda suke ƙin manzon Allah suka faɗa so kai ba za ka faɗi irin kalmomin da suka yi amfani da su ba tunda dama su suna ƙin annabin ne tunda suna ƙin annabi suna iya ɗaukan kowane kalma su gaya masa to kai kuma masoyin manzon Allah ne dole ka zama masa da nauyi to balle watakila a ce kalmar exactly babu ita kai ka kirkire ta ka faɗe ta so idan kai ka kirkire ta ka faɗe ta amma wai da manufan ka kambama waɗannan hadisan don a rushe su saboda suna taɓa martaban annabi to bai kamata da ka yi hakan ba saboda kalmar in ka kawo ta in ka kawo wannan kalmar za ta zama ta yi nauyi a kan annabin kuma tun da misali da shi kake yi to tun da babu ita dama ba so ake akwai ta ba sannan sai janibinsa lokacin da ya zo aka tambaye shi me kake nufi sai ya ce korewa yake nufi ba yana nufin jingina wa annabi wannan ba to da sai a ɗauki wannan tun da dama so ake kar ya zagi annabi so ake kar a ce ya zagi annabi ba dama so kake a ce ya zagi annabin ba to tunda dama ana so a ce bai zagi annabin ba sai a tabbatar shi tunda ya faɗa shi kenan sai a ɗauka wannan ita ce adalci sai a ɗauka tunda dama ba so ake a ce ya zagi annabi ba in ka nace akan cewa yana nufin zagin annabi yanzu kai kake lizimta masa cewa ya zagi annabi ko a zagi fa annabi kenan a fahimci me nake nufi sosai yawa kenan kana lizimta masa a ce ya zagi annabi kenan tunda shi yana nufin yana magana akan ba zagin ba sosai ka ce yawa dama haka muke so don dama maganar zagin annabi kan in ya tabbata shine to ga hukunci to mutum kuma idan ya ce ba haka yake nufi ba sai ka kore masa kamar yadda ya kore in kai ma ka kore wannan ita ce adalci so amma idan ba a yi haka ba to yanzu kai kake so a zage annabi kenan fa kai kake so a zage shi yana ce maka ba haka yake nufi ba kai kake so kenan a yi so ya kamata mutane duka su fahimci irin waɗannan abubuwa kuma kamar yadda na faɗa na kawo mana hadisi ranar da shi zan sauka in na gama hadisin nan a sake masu tambaya su yi tambayoyinsu. Masha Hadisin nan da na kawo shi. Hadisi na kawo hadisai guda bakwai. guda bakwai akan wannan matsala din kuma dukkan wanda yake bin kamar abin da ya shafi bangaren kungiyoyi da shauransu ba sa muhimmanta waɗansu littattafai na fikihu ba sa muhimmanta su su suna maganar a kawo hadisi a kawo aya amma abun mamaki a wannan karon sai a kawo musu hadisan manzon Allah sai su yi fatali da su sai su koma suna ƙoƙarin wato fakewa kuma da littattafan fikihu a wasu wurare daban-daban mun saba da su akan matsalar fikihu in an ce fikihu su ce ga hadisi tun daga hadisi maganar mai fikihu a ajiye amma kuma yau gashi ana neman maganar mai fikihu ana tsallake hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama to maganar da nake so in kawo a nan ita ce ga hadisai wanda da su zan rufe kuma na faɗa ranan amma kaɗan daga ciki zan kawo na kawo nake cewa inda ake amfani da manufa zalla za a yi amfani da manufa akwai kuma inda ake amfani da manufa da aiki sai na kawo mana misali akwai inda ake tilasta mutum ya yi abu sai a zo a tilasta ka a ce kai ba musulmi ba sai ka ce to kai ba musulmi ba kaga yanzu a fili ka faɗa so da in fili shari'a tana bin fili sai a hukunta ka da abin da ka faɗa a fili amma sai a dubi tilasta ka da ake yi sai a dubi me manufarka kamar yadda ayan alqur'ani ya tabbatar mana wa qalbuhu mutma'innun bil iman zuciyarsa ta natsu da imani tunda yana nufin me yana nufin musuluncinsa a zuciyarsa abinda ya faɗa a baki ya faɗa ne kawai saboda an tilasta shi so kaga shari'a anan ta yi amfani da manufar mutum kawai sannan abu na biyu na kawo mana misali da ɓangaren kuskure kamar misali yadda wannan mutumin ya ɗora abincinsa akan sa ya tafi cikin daji ta ɓace masa ya koma gindin bishiya ya zauna gindin bishiya a matsayin ya ɗebe tsammani yana cikin haka sai ga dabbar sai ya ce ya Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka ya ce Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka wannan kalmar babban kalma ta ya yi kuskure saboda tsananin farin ciki inda yake so ya faɗa eh to abu na bismillah bismillah ya Allah kai ne ubangiji na ni ne bawanka sai ya kuskure to sai ya yi kuskure sai ya ce ya Allah kai ne bawana ni ne ubangijinka so sai a duba asalin meye hadafinsa meye manufarsa meye yake so ya faɗa ne ga abin da yake so ya faɗa sai ya yi kuskure sai ya ce kaza idan da ba don tsananin farin cikin da ya shiga ya faɗi wannan ba da hukuncin da yake kansa ne kaga laifi ne babba ya faɗi haka zuwa ga Allah da sai dai a ce kafara ba za a ce akhta ba hadisin sai ya ce da bai ce kafara ba wannan a ɓangaren tilasti da bangaren kuskure to bari in kawo mana inda ba tilastin ba kuma ba kuskuren ba wannan ina so ko in kawo mana inda ake amfani da zallan manufa misali idan ka ɗauki wannan hadisi na usama na mana misali da shi usama da ya zo kashe wani mutum ya ce la ilaha illallah duk da haka usama ya kashe shi da usama ya kashe shi aka zo wajen manzan Allah aka ce annabi ga abin da usama ya yi yasa aka kira Usama ya zai ce la ilaha illallah ka kashe shi yace ai sadda nazo kashe shi ya faɗa yace yace la ilaha illallah har sau uku yace ai yayi ne saboda ya kare kansa annabi yace in kana so ka san haka ka tsaga zuciyarsa muhallu shahid abinda nake so mutane su fahimta nan Usama bai yi amfani da zahirin lafuzansa na la ilaha illallah ba shi Usama ya yi amfani da manufarsa ta cewa ya san shi a matsayin ba musulmi ba so amma abin da ya bayyana ya ce la ilaha illallah to muhallu shahid manufa biyu ne a cikin wannan hadisi hadisin na fa lura ba maganan tilas ake ba ba maganan kuskure ake ba balle kuma mutum ya zo ya ce ai wannan saboda an tilas tashi, ko kuma ai wannan saboda farin ciki ne yasa ya faɗi wani abu a'a wannan a fili yake babu waɗannan sabuba babu waɗannan dalilan kuma wannan hadisin yana nan muttafaqun bayna shaykhaini buhari da muslim sun daidaita akai a martabar riwaya martaba ce ta farko so saboda haka wannan hadisin manufa biyu ne ya ambata a ciki manufa na farko annabi ya ce a tsaga zuciyarsa kaga manufa kenan sannan na biyu Usama da yi wannan kisa me ya hukuncin wanda ya yi kisa a sarki zaki a kashe shi na'am shi ma a kashe shi haka ne ko na'am daya kenan idan ko ba a kashe shi ba fa a ba da diya Eh, eh, eh a bada diya eh a bada to abinda nake so mutane su fahimta anan me dalilin da yasa annabi bai kashe usama ba saboda usama ya zama mu'awwilun mai tawili mai tawili a riƙe wannan da kyau masu sauraro na ya zama mai tawili me ya tawilin shi yana da manufa yana da manufa akan kashe shi annabi sai ya yi amfani da zallan manufarsa sai ya bashi bai kira magadan waɗanda aka kashe aka ya ce musu to yanzu za a kashe wanda ya muku kisa ko kuma a baku diya annabi bai yi haka ba me dalili saboda annabi ya yi amfani da asalin manufarsa manufarsa kadai annabi ya yi amfani da shi don inda annabi zai yi amfani da zahiri to da kashe shi za a yi ko kuma usama a ba da diya to amma annabi bai yi haka wannan fa hadisi ne kamar yadda nake faɗa wannan muttafaqun baina shaykhai bukhari da muslim sun daidaita akan wannan hadisi sannan abu na biyu hadisi sakakke shine innamal a'malu niyyat ayyuka suna tare da niyya duk wani abun da zaka yi magana in dai akan shari'a ne dole ka saka niyya a ciki dole ka sa manufa ka sa alqasdu ka sa niyya kowane aiki in dai wannan sunansa ibada ne ko wannan yana magana kan addini ne saboda malamai ma sun yi sabani akan mal a'malu binniyat wasu suna ganin cewa dukkan ma wani aiki na tare da niyya wasu malamai suka ce a wato ayyuka da suka shafi shari'a wato addini su ake magana ana buƙatar niyya amma kamar sauran ayyuka waɗanda ba su shafi addini ba wanda ba a sa su a cikin addini ba za a ce sai an yi niyya a cikin su ba kamar misali mutum ba zai sa wando ya ce sai yayi niyya ba ba za ka sa riga ka ce sai ka yi niyya ba irin wannan to amma kaga duk abin da ake magana shari'a a cikinsa dole a buƙaci niyya a cikinsa shi kuwa niyya shi kuwa manufar mutum ba wanda ya sani in ba Allah ba sai kuma mai wannan abun idan ka cire Allah sai ka ce sai mai aikin shi mai aikin idan ya bayyana ya ce ga niyyarsa to shikenan shi ma ya zama zahiri shi yasa nake cewa ko a ɓangarensa. ya faɗi abin da yake zuciyarsa ya bayyana su saboda haka abin da ya saura muku tunda ya bayyana ya fita fili to sai ku yi amfani da abin da ya fito fili daga zuciyarsa don dama shi kaɗai ne zai iya fitowa da abin da yake cikin zuciyarsa in ba Allah ba domin Allah ne kawai yake da sanin abin da ke zuciyarsa daga nan kuma sai shi to tunda shi ya faɗa a fili to abin da ya faɗa a filin kawai sai a aiki da shi so inna mal amalu bin niyyah sannan kuma inna Allah ta'ala la yanzu ila suwarikum wa yace cewa wa amwalikum Allah baya duba suranku da dukiyanku sai ya ce yana dubi na zuwa ga zukatanku hmm. yana dubi zuwa ga zukatanku to me dalili ba za a binciki zuciyar mutum ba shi yasa uh, irin su Sheikh kabir Gombe abinda nake so da Allah da za su yi magana akan mas'ala sai su zo su yi magana ta ilimi in aka zo sai a yi magana ta ilimi amma ba wai magana kawai zaka zo ka sake kalma ta zagi akan mutum ba a ka yi magana ta ilimi ko mai raddi ma in ya zo zai ji daɗin maka raddi amma ba ka faɗi magana kawai ka tafi ka sake ka yi zagi ka tafi ba duk ta yanda za ka komo za a ce maka waɗannan hadisan annabi ne aka jawo maka kamar misali waɗanda suke kore abin da ya shafi ilimi na fikihu wanda suke kore ilimi na fikihu suke cewa in annabi ya ce kaza to a ɗauki maganan annabi to yau fa ga hadisan annabi ina karanto su kuma ina jawo su ya kamata Sheikh Kabiru Gombe sai ku dawo kan hadisan annabi a bar maganar masu littafin fikihu misali nake yi in ka ga mutum yana kafa maka hujja da ashifa to wallahi wata buƙatarsa ce take so ta biya a yanzu amma littafin ashifa mu muka saba amfani da ashifa mu muke karanta ashifa mu muka yadda da ashifa mu muka yarda da mai ashifa Kafin ka gaya mana ashifa, hmm. mun fi ka sanin menene yake cikin ashifa saboda mu muka damu da ashifa da mai ashifa. So saboda haka in ka ji mutum ya zo yana fake maka da mai ashifa, so ya rasa waɗansu hadisai da ya kamata ya amfani da su ne. To shi yasa ka ji na kawo maka waɗannan hadisai wanda daga annabi sallallahu alaihi wasallam inda aka tabbatar da ba yadda za a yi a ce za a watsar da manufa. Randa aka ce za a ajiye manufar mutum ko niyyar mutum wallahi ina gaya maka kullum an dinga kakkashe al'umma kenan kullum saboda ina gaya maka saboda kawai in an ga kayi abu a zahiri ko a fili kuma su ma da suke wannan maganar sarki zaki su ma da suke faɗan irin wannan maganar ina tabbatar maka wannan manufar suna amfani da ita akan mutanensu kamar ka kunna kasa ɗin ya haifan ɗazu idan ya faɗi wannan maganar me suke kare maganar da shi ina sukan zo su ce meye manufarsa ga manufarsa ga manufarsa Salamu eh, salamun alaikum sarki zaki wa alaikum salam shek muna tare da kai ana fahimtar me nake faɗa sosai sosai yawa ga, ga waɗanda suke waɗannan surutai idan aka zo sukan ce ga manufar shek ya haifar ko su ce maka ga manufar wani daga cikinsu da Allah lokacin da ake cewa marigayi gumi Allah ya gafarta masa ya ce siyasa ta fi sallah ka taba jin wannan magana ah. to to tambayar ita ce program da wannan magana to da yace ka ji kalmar siyasa ta fi sallah da Allah wannan kalmar idan za mu hukunta ta za mu ce siyasa ba ta fi sallah ba saboda Allah da kansa ko kafin ma haka manzon Allah yana cewa awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu min amalihi yawm al-qiyamati salatuhu farkon abin da za a yi wa bawa hisabi akan sa ranar gobe kiyama sallarsa Allah ya ambaci sallah a cikin alkur'ani wurare daban-daban ba za ka lissafa ba to amma idan ka zo ka musu magana ka ce musu gumi ya ce siyasa ta fi sallah sai su ce ga manufar gumi ko ba haka bane a'a adalci ake yi ai sai su ce ga manufarsa ya kamata to a ɗauki zahirin lafuzansa zahirin kalmominsa sai a ɗauka shi a aiki da shi amma sukan zo su ce ga manufofinsa shi yasa ka gani sarki zaki kana ji na ko na'am shek muna tare da kai watan magana ce ta gaskiya duk wanda suke magana akan cewa a aje manufa ko kana yi amfani da niyyar mutum duk wanda yake tafiya akan irin wannan akwai son rai a cikinsa kuma wallahi sai yayi amfani da manufar a cikin al'amuransa sai yayi amfani da niyyar a cikin lamurarsa, shi kansa kuma sai ya warware kansa kuma sai ya kama kansa a wurare da yawa saboda haka shi yasa nake cewa mutane niyya da manufa daga Allah sai mai wannan su ne kawai suke iya bayyanawa to idan mutum ya bayyana ya faɗa to sai ya amfani da abun da ya faɗa wannan ita ce saboda abin da yasa bana kawo maganan shaida kaza kaza ka saboda kaga shaida a yanzu watakila ta yi mutum ya ce to idan mutum ya ce ga manufarsa ga niyarsa da abu sai a ce to kuma ga wani shaida wanda zai iya zuwa ya ba da shaida ba ita ce manufar mutum ba wannan shaida ba ai mai wannan shaida Allah ne kawai Allah ne kawai mai wannan shaida amma a cikin ayyuka waɗanda su suke na zahiri kamar misali a ce mutum ya uzu billahi a ce wani ya yi zina da ya yi zina sai aka ce ana neman shaidu sai aka ce an samu mutum uku da suka tabbatar amma ba a samu na hudu ba ukun nan fa sai an musu bulala sai an musu bulala na kazafi su amma idan aka samu na hudu wanda suka ba da shaida din tunda aiki ne na zahiri yayi to ko ya ce bai yi ba ba za a karbi wannan abu ba saboda ai an gani ido ya gani wannan ya daga cikin abun da ido yake gani a fili ido yake gani a zahiri amma abin da yake cikin zuciya wannan ido bai ganinsa a fili daga Allah ne sai mutum daga Allah sai mutum mai wannan abun su ne kawai za su iya bada da shaida akan wannan abu wanda kuma yake so ya hukunta ka da abin da yake cikin zuciyarka so ya san gaibi kenan ya san gaibi shi ma ya san gaibi kenan to shi yasa kaga wannan matsala ce shi yasa ko da professor Allah ya saka masa da alheri yake cewa magana ce wato abu ne wanda yake da bukatan natsuwa da karatu a cikinsa abu ne da yake bukatan karatu a cikinsa da kuma fahimtarsa zurawul hududu bi shubuhat wannan ka'idar tana nan in dai za ka yi karatu dole ka karanta ta kai kuma kana so ka tabbatar wa mutum akan abin da yake cikin zuciyarsa so saboda haka eh. sarki baki. time din ba mun za mu yi karatu na minti talatin abinda nake so in ja hankalin irin su eh, Sheikh Kabiru Gombe da Allah yana da kyau idan za su yi irin wannan magana akan Professor Ibrahim Magari har ka rika sake kalmomi irin wannan to ka je ka sake irin waɗannan kalmomin akan Yahaya Haifa ka sake waɗannan kalmomin akan Dr. Idris Abdulaziz ka sake waɗannan kalmomin akan Dr. Jalo Jalingo ka sake waɗannan kalmomin akan dukkan waɗanda suke sake baki akan lamarin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to saboda haka ni magana da nake faɗa wallahi ba za ka gaya wa professor Ibrahim Magari annabi ba ni dai a iya sani na ba za ka gaya masa waye annabi ba abinda yasa na faɗi haka ya ta, ya je taro na musamman na annabi Muhammadu ba za ka kirga ba kai kuma baka taba yin taro na musamman don annabi Muhammadu ba korewa ma kake so amma shi za ka gaya masa manzon Allah so saboda haka ni maganar da nake faɗa da Allah ku dinga adalci a cikin zantukanku saboda haka ina so ka sake wa masu tambaya su yi tambayar su kuma naji yana faɗa akan cewa duk da wannan maganar ba ita ce damuwa na ba kawai maganar ita ce kalmar da ya sake din kalmar da ya sake din nan ya kamata ya kula Allah ya koda fir'auna ne ina maimaita wa mutane wannan ko fir'auna ne Allah ya ce wa annabi Musa da annabi Harun faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ku gaya masa magana tattausa watakila ya wa'astu fir'auna fa fir'auna aka ce a gaya masa magana tattausa watakila ya wa'astu idan ma kana ganin abun da yake ya kamata ka masa wa'azi ya daina abun da yake misali to ka masa tattausan zance ma sannan Allah madaukakin sarki da kansa ya ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ka kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da wazi wanda yake da kyau duka fa umurnin Allah ne kuka sabawa kuma malam kabiru babbe ku kuke cewa kuna kan adu sunna ku ne kuke kan sunnar manzan Allah amma kuma me yasa sunnar ta yi gabar kuka yi yamma me yasa ta yi gabar kuka yi yamma abinda yasa na ce ta yi gabar kun yamma ba kwa amfani da waɗannan ayoyi da hadisan manzan Allah misali Allah ya ce wa annabi Musa da annabi Haruna ku ga Fir'auna sassaukar zance magana mai taushi umurni ne fa Allah ya masa da sai ka yi amfani da wannan ayar Allah ya ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ka kira zuwa ga tafarkin ubangijinka da hikima da wa'azi wanda yake mai kyau ka tsallaka wannan ayar kuma ka ce kai ahlus sunna ne sannan kuma ka koma ka gani hatta kiristoci me Allah ya faɗa Allah ya ce wajadilhum billati hiya ahsan in za ka yi mujadala da su ka yi amfani da abu wato mafi kyau to a kalamanka ka yi amfani da abu mafi kyau ka tsallaka wannan ayar kuma amma kuna maganar wato sunna in ka koma kuma cikin hadisai annabi yana cewa sibabul muslimi fusuqun zagin musulmi fasikanci ne to yanzu misali annabi ne ya faɗi haka baka yi amfani da wannan hadisin ba kuma kuna ya kan cewa kuna kan sunna ku ne kuke ahlus sunna so saboda haka sunnan nan fa ba a baki bane sunnan nan aiki ne sunnan nan aiki ne ba a baki bane so saboda haka yana da kyau mutane a dinga adalci a dinga adalci yawa wannan ita ce magana Ana dukkan maganar da nake faɗan nan akan lallai su dinga adalci in za su yi magana kar kiyayya da waɗansu mutane ta ɗebe ku ku kasa musu adalci sannan sarki zaki za ka ah. sake masu tambayoyi su yi tambayoyinsu sai dai zan kawo sharuɗa guda biyu sharaɗi na farko duk wanda ya kira da manufar mujada dala yake nema to wallahi sai ya amsa min wasu tambayoyi kuma zan tambaye shi amma zan boye tambayoyin amma idan ya shigo da manufar in fahimtar da shi abun da bai fahimta ba to in Allah da zan fahimtar da shi ko ba zan masa wannan tambayoyin ba ya kamata mutane su shirya wa haka assalamu alaikum wa rahmatullah wa sallallahu ta'ala barakatu to jama'a za mu bude layi ah, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala barakatu kola Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu sarki zaki. Kola ya sunan kargai na ke kira? Sunana Ismail Adam kuma ina kira daga Amerika. A ah, a ah, a ah, Ismail Adam abokina to masha Allah. Eh Ina gaishe ka sosai sosai da kokarin da kuke yi gaskiya. Allah ya sa ka da alkhairi kuma Allah ya kare kai sai maka mutuncin ka kuma ina gaida tare da kai. Bakon ka mala ina gaida shi sosai sosai Allah ya sa ka mai da alkhairi. Ina da tambayoyi kamar guda biyu. To bismillah. To na'am alaikum salam. Na'am malam yayi maganu masha Allah to ya kawo hadisi na mal'amal bin niyat da kuma hadisi inna Allah la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum ki yanzur ila qulubikum wa a'malikum to tambaya ta game da wannan eh, hadisai da mala ya kawo shine kawan tutuka da mala Abdul Jabbar yake yi wanda sai ke duniya ko kuma fi yawan mutane sun yi bayani cewa zagi ne ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma shi a fahimtar malam kama abdul jabbar ba ya yi ne da niyya ya zagi annabi ba to shin tambaya idan mutum ya yi zagi annabi ko ba da niyyar zagi ya yi ma annabi ba sallallahu alaihi wasallam ko shi manufar shi ba zagi ne amma karara zagi ne da ya yi wanda ya fito karara zagi ne amma shi bai yi da niyya ba kamar na malamal bin niyyat na'am shi bai yi da niyya ya zagi annabi ne amma a zahiri zagi ya yi kowa ma ya san zagi ne to sha ana yi ma mutum hukunci ya zagi annabi ko dai tun da bai yi da niyya shi kenan ya sha very good question eh, eh, eh, eh malam da ya kare duka ya sauka da ka rubuta daga ya fi. to yawa to shi kenan to babu laifi Eh, mu je na biyu. Mu je tambayan ka na biyu. To, tambaya ta na biyu. Eh, tambaya ta na biyu ne ma na manke tambayan ma na biyu ma. Da yake ban rubuta su ba. Eh, to bari dai zan sauya da wani tambaya. Na. Eh, to tambaya na biyu da yake na manke wanda ni shirya na Eh, game da eh, Profesa Makari zancen da ya yi na mafi yawan wayanda ake tuhuma da zindikanki kamar mafi yawa akwai siyasa kiki. To shine kamar Malam na ya yi bayani siyasan shine kamar yadda Shekha Haifan shi ma ya faɗi ji bidiyon da kuka play da ya yi wannan magana eh, kamar da kuma jale jalungu maganganun da ya yi akan mahaifa annabi sallallahu alaihi wasallam to shine kamar wa'annan su ne matsayin misali kamar siyasa wanda ake ki akwai siyasa cikin wannan lamari kamar su eh, a fahimta shi su ma sun zagi annabi amma ba a doko musu matakin kisa mm. shine wannan siyasa da ake ki akwai siyasa ki eh, ok shine ma'anar manufar siyasan ko dai akwai wani wannan maganan su shine manan siyasan da malam yake nufi ko dai a malam yake nufi kamar eh, eh na fahimta wannan sun yi ba ko musu kunki ba eh sake aka ba shine yake nufi da manufar siyasa masha Allah ma eh. Allah saka da alkhairi to bar malam ba mu amsa sarki zaki ina godiya sosai Allah ya saka maka da alkhairi to bismillah shek ah. eh to alhamdulillah tambayar sa ta farko yana nufin cewa da yawa mutane suna cewa eh ya zagi annabi ya zagi annabi so maganar da nake faɗa shine kalmomin in an ɗauke su kalmomi ne na zagi misali to amma ba ya jingina su ga manzon Allah ba ne a fahimci maganar ba yana nufin annabi da su ba ne eh malam bismillah bismillah kola ki magana ne yawa ba yana nufin annabi da su ba ne to kaga shubuha ta shiga ciki shi yasa ko kwanaki na kawo zantukan da duk mutane suka yi amfani da su da shi wanda abdulbar din ya yi amfani da su da wanda suke saba masa suka yi amfani da su sanda na kawo kalaman dukkansu wanda ya saurari program ɗina na baya zai je ya saurare su so da nake faɗa shi shine ce to shubuha ta shiga shi yana faɗan korewa annabi waɗannan yake yi korewa yake yi kenan ba yana tabbatar da su ma'annabi ba a gane magana yana kore su ne so kuma kalmomi na zagi iya maganar da muke magana idan mutum ya kirkiri kalma da manufar cewa yana so ya kambama wani hadisi ya kambama shi saboda yana ganin kamar hadisin ya soki manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kenan bai yi wannan da manufar ya ɓaci annabi ba face ya kore wa annabi wa'annan ƙananan sai dai a ce ya ƙara wa'insu kalmomi waɗanda babu su misali ya faɗi wa'insu kalmomi wanda babu ba sai na ce to iya abun da za a faɗa a wajen sai a ce ya yi ƙazafi saboda yana jingina abun zuwa ga sayyul bukhari sai a ce ya yi ƙazafi wa bukhari misali nake yi ko kuma a ce ya yi ƙazafi wa muslim ko ya yi ƙazafi wa abu daud ko ya yi ƙazafi wa tirmizi ko ya kazafi wa annisa'i ko ya kazafi wa wani daga ciki sai nake cewa idan kuma ba a yadda da wannan ba to a mun ta'arifin menene kazafi ya kazafi da Allah mutum in zai magana kan kazafi yayi fito da kazafi sosai sai mu fahimci me ya kazafi wannan kenan sai nace na biyu na biyu tunda an samu shubuha ba direct yana nufin annabi da waɗannan ba kaga shubuha ta shiga sai muka ce to a ƙa'ida tudra'ul hududu shubuhat hadisi ne kuma idra'ul hududa shubuhat ku kawar da haddodi da shubuha in an samu shubuha akan abu shubuha shine a samu rikicewa ko rudani akan tabbatuwan abu baka da tabbas wannan abun haka yake an shigar da shubuha an shigar da lema an shigar da duhu akan abu to ku kawar da ku kare haddi kar ku yi haddin sai ku yi amfani da shubuhar kamar yadda na kawo wancan a inda annabi ya yi tawili ya ba da tawili wa usama da ba don haka ba da usama an kashe shi saboda abin da ya aikata a zahiri abin da za a kashe shi ne amma sai aka yi amfani da tawilin da yake da shi sai ba a kashe shi ba aka yi amfani da tawilin usama ba a kashe shi ba kaga wannan yake nuna cewa ashe akwai shubuha shubuha ta shiga ciki yanzu ba abu ne da aka tabbatar yana nufin annabi da shi ba so wannan ita ce magana sannan abunda da nake so mutane su ƙara fahimta har yau akan mas'alar hadisi ne aka kawo annabi ya ce idra'ul hududa bishubuhat idra'ul hududa bishubuhat kai akwai hadisin da ya zo cewa idra'ul qatla bishubuhat ku kawar da kisa ku kawar da kisa da shubuhohi wannan ita ce amsa ta farko amsa ta biyu na ce siyasa sai na ce abinda nake rufi da siyasa ni watakila zan faɗi a yanda saɓanin mutane suke kai kowa in ya ce siyasa akwai abin da yake nufi da siyasa wani in ya yana maganan siyasa hala yana nufin gwamnati ko wani abu ko ni yana maganan siyasa yana nufin a'a yan siyasa sun shiga cikin lamarin a to ni ba wannan nake nufi ba siyasar addini siyasar addini shi nake magana a kai siyasar na abinda nake faɗa alal akalli, shi wannan ya ce yana kore wa annabi waɗannan abubuwa ba yana tabbatar wa annabi ba shi kuma kamar ya Yahaya haifan ƙarara yana jingina abun ga annabi yana ce annabi bai da wata albarka ƙarara haka ya faɗa ba wai cewa yana kore wa annabi albar cewa bai da albarka yana kare annabi lallai annabi mai albarka ba a'a annabi ba yi da wata albarka kalma ce a fili ya faɗe ta so siyasar ita ce me zai sa kamar irin su kabiru gombe da makamantansu ba za su nuna cewa su yahaya haifan sun cancanci abun da shi mal abdul ya cancanta da shi ba tare da cewa ma mal abdul shi korewa ya ce yayi su kuma waɗannan tabbatarwa suka yi an fahimci maganar da nake faɗa an shigar da siyasar ita ce maganar siyasar da nake magana a kai sannan na biyu ga wanda ya ce iyayen annabi ɗan wuta kai tsaye wanda ya zagi iyayen annabi ya zagi annabi ba ta yadda za ka zo ka ce ga wata manufarka in kuma hakan kake so kamar yadda kake cewa wa'yansu lafuza da suka zo cikin wa'yansu hadisai bai kamata a fassara su da yadda suka zo ba sai a duba suna da wata ma'ana ta daban sai a fassara su da ma'ana wacce take mafi kyau to nan ma sai ka duba abu in an ce abu ma'ananta ɗaya ne ba ma'ananta ɗaya ba abu tana ɗaukan baffa tana ɗaukan kaka ƙur'ani kuma ya tabbatar da haka kuma a cikin wanda suke tare da annabi daga cikin wanda ƙur'ani ya ambata halakakku ne akwai abu lahab sai ka ce abu lahab ake nufi sai ka ce eh, abu jahal ake nufi so amma sai ka ta san ma iyayen annabi kai tsaye ka zagi annabi don kai kuma ba korewa kace kake yi ba kana tabbatarwa ne me yasa baka yi magana hukuncin da ya cancanci wancan amma wannan ba alal akalli ma sai ka ce yadda aka yi wa wancan a yi wa wannan haka balle kuma wancan korewa ya ce yana yi wannan kuma tabbatarwa yake in akwai a'ida a sarki zaki ina tambaya da wanda ya ce yana korewa da wanda ya ce da wanda yake tabbatarwa kai tsaye yana jingina abun zuwa ga annabi wannan kuma cewa yake ana ana ana bina allil majhul ana jingina wa annabi wannan kuma kai tsaye shi yake jingina wa annabi so in adalci za a bi da wanda ya tabbatar da wanda ya kore wanne ya fi cancanta da abu tambaya ne wanda ya kore <laughs> so kaga kuma duk mai adalci duk mai adalci ya kamata abin da zai faɗa kenan a ce gwanda wanda ya kore akan wanda ya tabbatar so idan kuma ka zo ka ce a'a a nemi manufan ya haya haifan to me yasa baka nemi manufan wancan da kake tuhuma ba Wani ita ce magana na in ka ce me manufarsa ka zo ka tashi za ka ce ga manufarsa kaza kaza kaza sai ce to wancan ma ka je ka ce ga manufarsa kar a ɗauki zahirin wannan to wancan makara dauki zahirin sa in kai haka alal akalli ma sai a ce ka dan kamanta adalci duk da haka adalcin kan bai gama cika ba saboda wancan shi korewa yace yayi wannan kuma ya tabbatar kai tsaye magana ce ta gaskiya kawai ko ko wanda ba musulmi ba kaga mu ba ma bangaren malam Abdul Jabbar ba ma bangaren wa'annan da suke wa'annan maganganu dukkan biyun ba ma bangaren su amma muna so wai a yi adalci ko wanda ba musulmi ba kai ka kaddara ma ina maganan nan akan wanda ba musulmi ba ne ka kaddara ina maganan nan akan wanda ba musulmi ba ka kaddara ma haka so saboda haka hmm. watan yana da kyau yana da kyau mutane jama'a jama'a ba ga tiktok ga nan bari mu ba ba jama'a to babu laifi mu ta takaita babu laifi Eh, assalamu alaikum ta'ala kola. Kola kan WhatsApp. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu. Salamu alaikum kola. Wa alaikum salam kola. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Allah ta biki sarki, Allah kara sarki. Tare da kai, tare da kai kola, tare da kai. Ya sunan karga ina ke kira? Suleiman daga Kano, Nigeria. Masha Allah, Malam Suleiman. To, kana tare da Uh, Sheikh uh, Ahmad Imama kan wannan layi. To, sarki ni abin da nake kallo akan wannan matsaloli shi ne. <clears throat> wai shin mutane an gama da asalin basic na addini misali a ce muna da mabiya kamar Sheikh Abjabbar a ɓangarensa. waɗannan mabiya da ake tare da su shin basic na addinin musulunci ma sun gama sanin shi bari a ɗauko wani binciken da ya to littafin sayul bukari har aka gano wani hadisi wanda a hadisin ana ganin cewa wannan hadisin ya zo ya kawo wani abu na yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kazafi a kai shi duk malaman nan da ake ta yi wannan malamin ya kawo biyu dinsa wannan malamin ya kawo biyu ɗinsa mabiyan da muke tattare da su masu karancin fahimta kowa yanzu idan ka zo ka same shi akan wannan matsala ta hukuncin da aka yanke aljabar misali a nan kano wanda iliminsa bai kai ba mutumin da an ka ɗauko kawai ka bashi ya karanta ya san me hukunci na farko tsarki ma wanda yake da shi ake cika addini bai fasan shi ba tukuna farko Bari ka kama sayar bukari wani hanya koma ga Allah ba zai taɓa buɗe littafin sayar bukari din nan ya karanta ba to bai ma san wannan ba bare kuma ka ɗauke shi ka cilla da shi can kake buɗe wannan littafin kake kawo masa waɗannan hadisan ko ka zo duniya ka koma ga Allah subhanahu wataala baka taɓa karanta sayar bukari ba in dai ka bi wannan rukunin na musulunci zaka shiga aljanna almuhim shine mabiyanmu da muke tare da su ka tabbatar da cewa akwai mutum ya iya ibada na ya san ne tsarki ya san menene sallah ya san ce azumi kola kola kola malam malam ka sai kamar zai shiga cikin maganar ka bismillah malam eh eh assalamu alaikum wa alaikum assalamu alaikum to alhamdulillah wannan ne magana wannan ne magana alhamdulillah ya dauko magana mai kyau so amma wanda nake so ya fahimta a ƙasar nan alhamdulillah da malamanmu na da dattawa masu tsoron Allah wanda suke kamanta tsoron Allah a da littattafan da ma suka takaita wajen koyarwa shine littattafan mu. a ɗauko iziya risala ishmawi da shauran waɗansu littattafai a dinga karanta su saboda su ma sun tattaro abubuwa na addini a ciki abinda zai koya maka sallah azumi zakka aikin haji abubuwa da suke na farilla sai aka samu wasu daga baya sun fito suna magana cewa wanda ya rubuta ma a halarin shi kansa wanda ya rubuta a halarin ƙato ne kawai ba za a yi aiki su a watsar da halari a watsar da iziya a watsar da ishmawi a watsar da dukkan wa'annan littattafai na fikihu sai suke kawo hadisai suke cewa ai tun daga hadisan annabi a koma kan hadisai kawai a ƙasar mali akwai wani mutum ya rubuta hallul masail abin da ya sa ya rubuta hannun masail an samu lokacin da mutane sukan ɗauki a hadari su yaga su watsar a cikin ruwa su watsar a cikin ramuka da shauransu wai saboda wai maganar katti ne saboda haka tun daga hadisan annabi a koma kan hadisan annabi kuma su ne yanzu suke ƙoƙarin su dawo a yanzu su nuna cewa to maganar hadisan nan ma a bari kawai a daina karanta su kuma sun suka bullo da irin wancan hanyar kaga ashe abun da malaman fikihu da suke yi ashe shine daidai saboda a ciki zaka karanci addininka gurgudu kuma akwai abubuwa da yawa wanda suka ɓuya maka waɗanda ba su da kyau kuma a cikin waɗanda suka ɗauko waɗannan hadisan suke karantawa a yau a bakinsu ne suke karanta hadisi a ji cewa annabi yana fitsari a tsaye ko ba a wajen su bane a bakin su ne suke karanta hadisi a ji suna cewa iyayen annabi yan wuta a bakin su ne suke fitowa suna cewa annabi bai da albarka sai a ci gaba da barin su suna faɗa suna kaɗan mutuncin annabi sai a yi shiru to ai sai su daina faɗa inda ba su faɗa ba ba za a mayar musu da martani ba inda ba su kawo waɗannan abubuwan ba za a mayar musu da martani ba so saboda haka wannan yake nuna a bisa maganganun da kake faɗa yana da kyau a koma a koma baya a koma baya me ya zaunar da mu lafiya jiya saboda an shagalta wajen karantar da mutane addininsu, a halari ana mutunta ta iziya ana mutunta ta risala ana mutunta ta muhtasar ana mutunta ta dukkan wa'annan littattafai ana mutunta saboda an san wa'anda suka rubuta wa'annan littattafan bayan Allah ne mutanen kirki ne wasu suka zo suka ce duk maganganun katti ne watakila kana da wannan tarihi haka ne gaskiya ne yawwa eh, eh, eh kola ita ka na biyu mu je to shi ne abinda nake tambaya shine yanzu nake tambaya sarki zaki shin kamai da malam yi magana inda a ce akwai gwamnati al-islamiyya ko kuma tsayayyar gwamnati ya kamata a duk wannan abin da zai kawo controversy ah, eh. wanda zai kawo controversy irin wannan controversial issue din malami dama in ya fitar da samun ko wani abu da ya danganci wannan a ce akwai ministry of religion din da za ta tantance kafin ta saka wa al'umma bare a zo har ana criticizing akan wannan mara sai in ba ka za mu tafi a duniya mi end up ba mu samu abin da muke so ba wannan mutum na ƙasa ba mu ma samu lokacin da muka karantar da shi addini ba bare ya fahimci addini mun je muna tare ba su ne hanya masha Allah shak uh, kola mun gode sosai Allah kana ji maganganunsa suna kan hanya sarki zaki to eh, malam sha a takaita wurin ba da amsan jama'a na da yawa gaskiya ga ɗan TikTok. Yawa, sarki zaki maganganunsa suna kan hanya. Abin da kawai nake so in ƙara da shi a yanzu idan za a fitar da wata ko religion affairs ko wata ma'aikata ko wani abu na abin da ya shafi addinai to nan ma fa dole sai an yi taka tsantsan saboda ma'abota fahimta daban-daban inda za a zo a sa wasu na zallan yan fahimtan kaza ne wasu ba za su yarda da hukuncin da za a yi ba to kaga dole sai an sai an duba sosai an ɗauki kowane ɓangare da ake gani suke da ƙarfi sannan bayan haka kuma kowanne suna da wakilci so idan aka yi haka shine ɗan dama-dama yawa shine ɗan dama-dama to wannan shawari ne ya bijiro babu laifi insha Allah Allah ya saka da alkhairi Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola daga TikTok. Alo amin wa alaikum assalam sarki zaki na gajiya. Masha Allah kola daga TikTok ya sunan karga ina ki kira? Suna na Jafar Idris daga Kano Nigeria. To Malam Jafar Idris ah, Malam Jafar kana tare da Shak ah, Ahmad Imam Bauchi a kan wannan layi. Na'am to Assalamu alaikum ne babban bako barka da Yana jin kai na amsa. kuma wannan bayanin da ya ɗauko shi daga farko har zuwa nan gaskiya na yi matuƙar jin daɗinsa don na fahimci wasu abubuwan da da ban sani ba. Ok. So, ni a taƙaice gaskiya ba tambaya zan yi ba. kawai dai ina yi masa fatan alkhairi kai ma sarki zaki da wannan kokarin da kake ina yi ma fatan alkhairi na gode godiya nake godiya nake assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola akan uh, whatsapp kola akan whatsapp assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola akan tiktok uh, bari kai mu baka dama wanda yake wani ba zai kira akwai jama'a na da yawa shekaru. bai da hankali a kanmu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala kola kan tiktok kola kan tiktok assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh alaikum na'am kola kan tiktok ya sunan karge na ke kira daga nan lagos to suna ya shuaibu idris to masha Allah malam shuaibu kana tare da shak ahmad imam akan wannan layi na ji karatun da ake yi sosai wa karatun da malam yake yi gaskiya ne da a ce malaman nan na yanzu da suke ɗauko hadisan zan Allah da Ɗan malam da ya ɗauko karatun ana karanta kawayidi da shawayi da sunan dai wanda su ne za su koyan maka ibada su ne za su koyan maka da cewa wannan ya za a yi kaɗai ta Allah shi kaɗai baka haɗa da komai ba kuma ba su ka ra'ayi babu nuna ma wannan addini da wannan ba dai da a ce shi malaman ma yanzu suke yi to da na kasa wanda ba su da ilimi wanda ba su fuskanci addini ba ga sun ma fuskanci addini sun san me addini yake yi to yanzu sai an ka samo cewa idan kana karanta wannan littattafan ma an ɗauke ka wani tsohon zamani ne wani zamani ne wanda an kai da mu mazauni lega ne nake amma ni asali na daga Nijar nake muna canjin goriya ta wadda take yankin Shehu Muhammadu Kaura Aisha. To, to kaga wallahi magana da malam yake yi da a ce karantun fikihu aka koma sosai irin na asanin Allah sosai a kadar da kai waye Allah. To da wannan hayaniyar da ake yi na magana hadisi, dan ka kai matsayin karkar To, mun gode kola. Mun gode, mun gode, Allah saka maka da alkhairi. To, malam yana jin ka malam yana amsa. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala kola kan WhatsApp. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi sarki zaki. Na'am kola sunan ka da kira? na Zayyanu daga nan jihar Kebbi, Najeriya. To, masha Allah, malam Zayyanu kana tare da Sheikh Ahmad Imam Makawanan Layi. ina gaida kai sarki zaki kuma ina gaida malam masha Allah muna amsa to gaskiya mun ji karatu mun ji bayanai daga wurin malam kuma gaskiya ita dai gaskiya dai gaskiya kwara guda ce kuma Allah ya ba mu ikon binta ko ta ina take kullum addu'o mu kenan to gaskiya wayannan abubuwan da yawa wasu abubuwa gaskiya akwai abubuwan da mu ma ke dore mana kai gaskiya game da wannan kadiya din da wasu abubuwa hmm. akwai malamai mun sani wayanda za su zo ce mu duk abin da za a kawo mana qur'ani da hadisi shine hujjar mu in ba Kur'ani da hadisi ka kawo mana ba duk wani abin da za a kawo mana ba dole bane mu dauka to sai gashi muka ga yanzu sun hmm. a wurin wani malami wanda ya yi bayani akan hukunci duk da yake akan annabi ba maganan wasa wani duk wani musulmi na kwarai ga an ce annabi to dole kwa duk abin da kake ji shi yasa suka samu sa'an wannan malamin wallahi dukkin kana malam abdul jabbar ka san masoyan annabi amma me da karshe kuma gashi inda aka same shi to Allah ya kare kuma Allah ya kara karewa amma yana da tambaya guda ɗaya zuwa ga malam shine tambaya na ne shin kamar yadda shi malam ya kawo mana wa'annan jawabai kamar irin hadisin hadisin Usama da ya kawo kaga shi Usama a matsayin shi na musulmi yana ganin kamar ya yi wani jihadi ne ya kashe kahiri amma shi wannan kafirin da ya ga kuma za a kashe shi sai kalmar shahada to wannan kalmar shahara ita ta ya zama shi kuma wannan sahabin ya shiga cikin matsala har annabi yake challenging din shi bayan yi kalmar shahara kuma ya za ka shi to kaga haka ni ina tunanin wannan hadisin yayi kamante kamante ya da abdul-jabbar saboda yanzu abdul-jabbar in ka je ka mai magana akan me yake wayan ga abubuwa zai ce akan kare annabi ne kuma akan mm. kare musulunci ne mm-hmm. ya kai har ya furta wasu kalamai wayanda kuma kalaman nan ba yayi su bane directly zuwa ga manzan Allah yana nufin kin manzan Allah ko wani abu ko kushe manzan Allah to amma kaga da yake kuma an san yin manzan Allah ne shi ma kaga wayannan kalaman aka yi amfani da su su kawo shi inda su kawo shi to tambaya na dai zuwa ga malam shine to kamar yadda shi malami ya mana wayannan bayanai to yanzu shi malam abdul ko da idan aka mai hukunci duk da shi ya ci ba ba yana nufin zuwa ga manzan Allah bane kamar kalaman shi karewa ne zuwa ga manzan Allah akan wa'annan hadisan shi bai yadda da su ba kuma yana bada misalai ne yadda za a fahimci hadisan a fahimci munin su kuma an danganta su ga manzan Allah saboda mutane su fahimci munin hadisin sannan kuma ya kore daga baya ya ce shi bai tare da wannan hadisin to bayanin da yake kenan cikin karatukan shi mu masu bi gwargwado muna fahimta ba to yanzu idan aka yi mai hukunci kuma da shi ya ce shi karewa yake yi kuma su mutane wasu kila mu mun sani akwai wa'anda siyasan nan kamar siyasan da shi malam ya faɗa akwai wa'anda gaskiya saboda wata manufa ne kawai suka shigo cikin wannan abun ba akan manzo Allah bane to idan aka mai wannan hukunci da ya ce shi karewa yake aka kashe shi misali Allah ya kare idan aka je lahira su gar suka yi jagorancin zuwa a kashe shi din to me akwai wani hukunci da biyu baya akai ko ko babu wani abu shine kawai tambaya na zuwa ga malam masha Allah mun gode Allah saka da alkhairi mun gode to bismillah shek eh to alhamdulillah dama ai kusan an ji zantuka na a baya watakila shi yau ya sake hawa a kai kawai maganar da na faɗa nake tunda mu ai tuntuni muna da fahimtar cewa bai zagi annabi da manufa ba kaga abu ya zama shubuha a cikinsa akwai shubuha a cikinsa har nake cewa to kar mutum ya taimaka ya je a kashe randa wato ba ta da wani haƙƙi akan kashe ta akan wannan al'amari so saboda haka wannan sai ta ka tsantsan wannan ita ce kawai maganar da zan faɗa kenan a sakaice assalamu alaikum aje ga gode alaikum rahmatullahi ta'ala ko na kan tiktok Assalamu alaikum salamu rahmatullahi ta'ala wa barakatuh To, masha Allah, kola sunan ka da ke kira. MKK na Rasulu. Allah ya taimaki kola sallallahu alaihi wasallam na Bashir Alkadiri bashi masha Allah malam Bashir to kana tare da Sheikh Ahmad Imam akan wannan malam shehi barka da shigowa barka da shigowa dama ni maganganu na a kai akwai dan uwa wanda ya sauka kusan ya dan wani baharin magana akan ciki amma kuma dashen magana tare. ni a fahimta ta wannan abubuwa kawai mai tunani a san cewa wannan hidima kawai siyasa ce ba wani abu ba ne ba amma maganan malam ya danganta bacin ma'aikin Allah ko ya wata magana ta karan kansa mummuna ga ma'aikin Allah gaskiya bai yi ba abu ne wanda ma ba zai taɓa yi malam abjabar ya yi haka ba mu dai almajiran malam abjabar ne kowa ya sani duk wanda ya san mu dai ya san mu da malam mu bai koya mana dai mu ɓaci wani ba ba ma manzan Allah ba wanda ba mu da wanda ya kai manzan Allah duniya da lahira abinda malam yake nuna mana akai matahiyan mu kenan saboda an tsashi san da yake mu ma'aikin Allah ya sa ma muke bin shi to dan haka ubangiji Allah ganar da mu dan haka ina mu malam fatan alkhairi masha Allah mun gode Allah ya saka gode assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola kan whatsapp sarki zaki. Na'am kola. Malam Bello. Malam Bello a Bauchi Azari. To kana tare da Shak Ahmad Imam Bauchi kan wannan layi. Sarki zaki yana yawa babban bako barka da wannan lokaci. Yana jin ka ko yana amsa. To maganan da zan faɗa sarki zaki ko tambaya zan ce. da na ga karatun da aka sa topic din da raddi zuwa ga kalaman kabiru gombe da ya yi ko Malam Bello, in tambayan ka ta kai saboda jama'a na da yawa ya kuri yau ba lokaci. To, ya, to bari na yi tambaya. Tambaya shi ne wannan hadisin da Malam ya kawo na akan Usama abun da yi wa wani da ya kalmar shahada. To tambayan da zan yana yin eh, gani tambayan ya fi abun nan yana yin ga kamar zai yi magana ne akan akan zahiri ko zahiri shi usama ya abun da ya gani a zahiri abun da ya gani a zahiri abun da wannan ya faɗa ba a zahiri dai ba wai dawahin da shi kafirin ne wannan kalman da ya furta ya yi ta ne saboda ya ga za a iya kashe shi to inda maganar malam da ya kawo ya kawo hadisin ne saboda ai ma'ana shine ba a san abin da yake zuciyar mutum ba kuma ba za a mai hukunci da ba a san abin da yake zuciyarsa ba shine to ai alkali ni abin da nake zo tambaya ne alkali shi yana amfani da abin da yake zahiri ne kuma wannan ma hadisin da karanto shi usama ma ya amfani da abin da yake zahiri to yin gani wannan istihadin malam din kamar yana ma goyon baya ne akan abin da aka yi wa Abdul Jabbar ne saboda shi alkali in aka kai mai mutum yana yin amfani da zahiri abin da ya gani kuma aka furtawa a gabansa ba wanda ya sai yanzu ya ce ma ga abin da yake zuciya Abdul Jabbar inda ba wanda ya san Allah to za a yi amfani da abin da yake zahiri inda alkali istihadin sa ya yi hukuncin idan kuskure ne ma Abdul Jabbar yake da gaskiya ma Allah ya sani idan kuma shi ne ba nan ma Allah ya sani to ka tsaya tambayar tambaya na na Salamu alaikum. Kola, in ji ma malam ka sani. Wasa ta Kafin ya wuce gaba don kar in manta. Ai shi kes na Abdul Jabbar din shi ma a zahiri ya bayyana ya ce yana nufin korewa kaga ya fito a fili ya faɗa kenan. Na'am? Na'am. Na'am. Yawwa so ya faɗa a fili. Wannan kenan sannan abu na biyu abu na biyu wannan abin da nake so ka fahimta shi ne. maganar ka tsaga zuciyarsa tukuna ka gani ana lura kenan ka ringa lura da niyyar mutum sannan in ya fito ya faɗi abu to ka yi amfani da abin da ya faɗa. shi ya ce la ilaha illallah ana so a karbi la ilaha illallah sa kawai tun da ya faɗa to amma me yasa ba a hukunta shi ba saboda tawili duk malamai ka duba fassaran da suka yi ƙarƙashin hadisin saboda tawili ya zama mu'awwilun inda ba don haka ba da kisa ya cancance shi shi ma to me tawilin shi a manufarsa tunda ya san wancan a matsayinsa na ba musulmi ba sai ya hukunta shi a kan wannan a zuciyarsa haka ya kudurce to sai annabi ya yi amfani da wannan abun da ya ƙudurce a zuciyan na tawilin da yake tattare da ita ka fahimci maganar fa sosai yadda take abu biyu ne a cikin hadisin me yasa ba a kashe Usama ba me dalili sannan kuma me yasa annabi ya ce ka tsaga zuciyarsa kaga abu biyu ne to sannan bangaren shi bangaren malam jabal ya faɗi manufarsa kaga ya faɗa a fili wannan ita ce maganar tambayan da nake so malam naji mun gode kuma tambayan da nake so na kara yi ne ya hukunci wanda ya jingina wani zagi ga wani maganar mutum kuma wanda aka je aka duba ba a samu zagin ba ya za a yi da wannan magana ya yi kazafi yau wato wanda ya kazafi kuma ya jingina shi ga manzon Allah mai hukuncinsa ana wa mutum ta'aziri idan kai kazafi wa mutum ta'aziri ne yake kanka manzon Allah ba na'am wai ga manzon Allah fa ah, abinda ake magana ai ba yana nufin annabi da wannan ba ya shiga shubuha ba eh, yana eh. nufin annabi da wannan ba wada in za a yi maganar manzon i daban ne wannan eh, special magana ne daban ne wannan ba jingina ta ga kowa irin irin gama garin mutane inda manzo Allah shi na daban ne eh kuma ka jingina wani kazafi ina zuwa salamu alaikum ina zuwa kana ji na menene hukuncin wanda ya saurare ni da kyau ka ji me hukuncin wanda ya ce annabi bai da albarka me hukuncinsa wanda yake hmm. annabi bai da albarka hukuncinsa ba wai eh. Eh, ni na maganan da aka faɗa wannan wazin gaba ɗaya na saurare yana na sai kaifan kake magana eh, me yawa to me hukuncin sa me hukuncin sa wannan shi ba a to shi bai ma faɗa annabi ba da albarka bane me ya faɗa abun da yake nufi cewa a'a me ya faɗa ah, ah, bari bari eh ni na saurari wazin ne gaba da ina so nuna ma hawazin abin da yake shi ne. ina zuwa zahirin maganarsa za ta ɗauka ko nufinsa okay So, malam na magana da kai na'am zahirin maganarsa za ka ɗauka ko nufinsa tunda akan annabi yake magana zahirin maganarsa za ka ɗauka ko manufarsa duka zan ɗauka ok to wancan ma ka je ka ɗauka duka to ai wannan bai zage ni inda shi wannan ai yanzu malam shaifan idan ka je zaka karanta abun da ya faɗa yanzu ka je ka ce ga abun da baka fahimta ba zai nuna maka alifi ga shi to wannan wannan yayi to shi bai nuna alifi ba sarki zaki malam bello ji malam wai ya ji baya so jayayya wai ya ji ya fahimta sarki zaki to minti da Allah minti da ya gure okay to me da ka faɗi cikin minti da yau yawwa mm. maganar da zan faɗa shine kaga maluma idan suna raddi akan malam da yanzu abin da na ga sunan tobi shine akan kabiru gombe ina zuwa maganar da nake so dukkan eh. maluma idan za su yi raddi ina zuwa zargi zagi minti da ya guri. abin da nake so sarki za ka gane idan za ka karanta malami wani karatu kamar raddi ni na ɗauka malam zai ɗauko karatun da yi akan akan hadisin ko kuma akan Qur'anin kamar fassara kawai da shi bai fahimta ba ya ka wallahi ban sani kaji muna kawo malluma kowa da irin gane bari mu ma kowa adalci ka gane ko kowa da irin musulunci karatun da yake yi shikenan tun da kai kai ka fahimci kan da ka fahimta shi ma ya fahimci kan da yake karantarwa ka gane ko mafiya to bar mu ba wa wani dama kuma Oh, kola masu kira direct don Allah ku daina kira direct kuna amma bari ba kai da ba assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola da kira direct wa alaikum salam kola da kira direct bismillah bismillah bismillah kola ina ma barka da wannan muna amsa muna Masha Allah. Ya sunan ka gina ke kira? na Ahmed. To, Masha Allah, wa Ahmed. Da Allah ya eh, nake ina da tambaya ga shi malam. Masha Allah. Akan wannan abun na kamar ga game da maganar da shi Rob ya yi. Eh. To, shin yana ganin eh, Rob daidai yake ko kuwa a cikin maganganun shi akwai illa? na ɗaya kenan sannan a hukuncin da aka a maganganu da shi malam jabbar ya yi to malam yana iya a waɗanda maganganu a iya ya eh, amfani da wannan dama a ce abdul jabbar baya son manzon allah sallallahu alaihi wa sallam na'a kana jigo? na'a na'a na'a kamar ka karatu tukar da abdul jabbar ya yi har aka yi kunci kana ganin a kiyayye a kan kiyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan karatu tuka kuku a kan soyayyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mm, mm, mm, Malam ina akwai mai iya ɗauko Qur'ani ya rantse da Allah cewa abu Jabbar baya son manzon Allah. Kamin ka ci gaba ina kuri akwai wani dan wana da ya bace sosai shekara da shekaru ban gan shi ba na gan shi ya zo a kan wannan layi Malam Abdulsalam Salam Boza. ina maka sanda zuwa ina maka sanda zuwa boza to bismillah kola muna jin ka mm. Allah ina son malam ya amsa ni waɗannan tambayoyi to masha Allah mun gode maka to bismillah malam to alhamdulillah a ah, kamar yadda na fahimci shi mai magana eh. kamar ai ya fahimci kake magana ita ce niyya yake cewa akwai wanda zai iya rantsewa cewa malam abdul jabbar son annabi kuma sannan waɗannan karatuttuka da yi yana yin su ne akan son annabi ko akan kin annabi so wannan kamar yadda na faɗa duk abin da mutum ya riga ya bayyana a zuciyarsa dama abu in yana zuciyar ba wanda ya sani sai Allah sai kai abin da ka kulla a zuciyarka so idan mutum ya bayyana abu sai a ɗauki abun da ya bayyana ɗin sai a ɗauki abun da ya bayyana ɗin tunda ya ce manufar korewa yake yana korewa sai dai kawai ya kore ta hanyar da bai dace ba Eh ya kore ta hanyoyin da ba su dace ba menene hanyoyin da ba su dace ba misali akwai waɗansu kalamai da ya yi amfani da su da suke da nauyin gaske in ka koma a cikin hadisan ba za ka samu waɗannan lafuzan ba waɗannan kalmomin ba za a same su ba duk da yana nufin ya kore wa annabi wani abu abun aka jingina shi wanda bai kai waɗannan lafuzan da ya furta ba to furta waɗannan manyan kalaman zai iya sa har wani ya ji annabi ma ana misalta shi da wasu abu waɗanda ba su dace ba wato in ana misali akan annabi har a kawo waɗansu kalamai waɗanda suke masu nauyin gaske wato in an fahimci maganar da nake faɗa duk da Malam Jabbar in ya kawo waɗansu zantuka ko lafuza ko kalamai waɗanda ba a same su a cikin hadisin exactly ba manufarsa dai korewa annabi abu to shine uzurin da yake kansa amma na kuma amfani da kalmomin tunda suna da girma suna da nauyi a yi amfani da su duk da ana rufin korewa da su ɗin tare da cewa babu su to wannan ita ce ni a wajena kuskuren da Abdul Jabbar yi kenan yawwa wannan shine tunda misali a cikin hadisin tunda kalmomi ne manya kuma kana so ka yi misali da annabi akan wannan to da ba za ka kawo su ba tunda babu su a rubuce wannan ita ce maganar ita ce maganar amma ba wai yana nufin yana nufin zagin annabi da su bane ba yana nufin tozarta annabi da su bane ba yana nufin bata annabi da su bane wannan ita ce magana Uh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu na kan whatsapp da kola sunanka da yadda kake assalamu alaikum sunanka da yadda kake kira kola abubakar shekara da ne sai da gida da ah, kira ah, daga nan ah, Mala abubakar shayi nawa to bismillah eh da fatan an lafiya muna jira masha Allah ina miƙa gaisuwa ta ga malam sannan magana nake so na yi nan shi ne misali ne sarki zaki a yanzu nan kamar yadda ka san situation na rayuwa yadda yake da shi zai tunna musu a asirin yadda mutane suke yi ma kuɗi mutum ya ɗauki kuɗin shi tunna mai wuta zai yi wani da yana son kuɗin nan. To. Kaga sai mai mintin sai ma ne. Bayan da za a ya fito ya kirkiri gano a kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo kana tunanin wai yana son manzan Allah ko baya son shi. Mm. ba ma magana ne hankali zai dauka ba ko kudin da ka tara kai wahala ka nema mm. ba za ka yi daukan kuta ka tunna musu ba kyautar su ma wani lokaci yana zama yana zama aiki balanta na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai fito ya faɗi koyannan mahaukatan kalmomin akan manzo Allah wallahi ba yi manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam kuma da a wanda yake kenan kuma ni mun gode ma Allah alhamdulillah mu yadda rigar tijaniya namu masu kudi sun yi wasu maganganu a kan wannan lamarin na Mun muna ji muna gani yanzu nan idan ba sani bai wa sani a cikin malaman dariƙa akwai masu ma yi ma malaman dariƙa raddi akan magana aljabal yanzu nan manyan malamai ne wanda muna takama da su amma me suna da gaskiya saboda duk ka fito kai kawai a zuwa faɗa shine kawai manzon Allah mu karba sallallahu alaihi wasallam muna fatan Allah mutum da daga wannan hadarin da Allah ya jefa mu muna fatan Allah ya sa wannan shi ne kashi ya ta wuce ta wuce kuma Allah ya fitar da ta a fadin nan muna yi makuwa da kuma fatan alƙawarin sannan masu bukatan kan sarki zaki na audio a tuntube mun shi Allah za a same su a gurbi gurbin mu na ahal faida Allah ya saka da alkhairi okay malam ya tsaya da kai magana ne eh akwai magana da nake so to bismillah shek bismillah yana misali yana misalin annabi da kuɗi yana misalin annabi da kuɗi kaga wani ma zai iya zuwa ya ce to misalin da kai da annabi da kuɗin nan ma bai yi ba na misali a yi fahimtar da kai amma maganar ita ce annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ka kawo maganar kuɗi kamar kana son ka sannan ka ƙona kaga kai tsaye kuɗin ne ka ƙona da kake so ba cewa kake wa'yansu sun mhm. wato ƙona kuɗin nan suna ƙona kuɗin nan kaga kana jingina abun akan wasu ne suke yi ya bambanta da kuma kai ka ɗauka ka ƙona idan wasu suke yi abun yana maka zafi ya ake ƙona kuɗin nan ka fahimci maganar ko ya bambanta da cewa ka ɗauki mhm. eh, a shanar da wa kuɗi da kanka bayan kuma kana son kuɗin nan ta ina zai yiwu sosai dai ka ce a wasu suna kona kuɗin nan abun yana maka zafi in ka fahimci maganar su yasa misalin da kai bai hau kan sikeli ba. na to ba ki zan ina yin kuskure akan misali amma ina fatan kuma da muka haifar fahimci abin da nake nufi misali ne kaman karamin abu kai ma a so shi ba idan aka duba zahiri ya ba ni ya misali ko sai mutum yana yana son wannan abin ba zai iya wulakantar da shi ba la ta za ta sai na rasulullahi abin da nake nufi kenan. Masha Allah. cikin kare a cikin kare wannan abun sai ka je ka yi kuskure amma ai manufar ka kare shi ne amsa kuskure eh? eh wai ya amsa kuskure ya amsa kuskure shi ba Masha Allah. Ya wato muna ziyara na. Allah ya saka maka da alkhairi, Allah ya saka maka da alkhairi. Ya ya godiya. Uh, ah. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola akan TikTok. Kola akan TikTok. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kola akan TikTok. Eh, sarki zaki barkan ku da warhaka. Barka ka dai sarki Kola. Ya yi kyau kana magana da Alhassan Dangote Bomala da ke jihar Gombe, Najeriya. Dangote? Dangote? Eh, amma ba na ba na Lagos ba na Gombe. <laughs> Ah, ai dubbe suna Dangote ya <laughs> Mala ko ne ko ne ya. Dubbe suna Dangote ya <laughs> tunda dai ka kira ya. Amin amin ah, amin amin wala alasan Dangote. To bismillah. Masha Allah program ya yi kuma Allah saka malamai da alkhairi da ijtihadi. A to mu dai abin da za mu dan ce a kan nan sarki zaki. Na'am kola. Alhamdulillah. Kola ka sa cire Alhamdulillah su shek Abdulfatahi sun zo sun yi daidai gwargwadon fahimtar da jama'a akan abubuwan da yake faruwa. Wato sarki zaki yanzu misali kana nan kana iya ƙoƙarinka misali ana iya ƙoƙarinka saboda jama'a su fahimci addini su fahimci gaskiya ana ɗan ƙoƙari a wayarwa mutane kai kuma kai din nan ka saka dukiyanka kuma kai din nan ka bar aikinka ka zo ka tsaya domin wannan gudunmawa sai wani ya zo don kawai wani abu don son ra'ayinsa sai ya zo ba ma kai zai zaga ba ko ya zagi iyayenka ko kuma ya fito maka wani abubuwa marasa kyau ni ina ga mutum ma ba zai ji daɗi ba balle annabi alaihi salatu wassalam a ce wai kare shi ake yi ko da akwai wa'annan abubuwan wato faɗin su a zamanin da muke ciki yanzu wallahi matasa yadda aka yi riko da son annabi aka yi sake da rikon annabi alaihi salatu wassalam an yi sake sosai har kiristoci sukan iya fitowa su zaga saboda mu musamman duk da ya kamata mu rike sosai din mu so shi fiye da iyayenmu da aka ce fiye da komai fa wani hadisi da karanta aka ce wai abubuwa guda uku mutum ba zai same su ba sai har ya kasance ya ci son Allah da manzansa a kan dukkan komai sannan imaninsa ya cika to kaga sarki zaki zo mun yi sake da irin waɗannan abubuwan sai ka ga mutum ya fi son abu kaza akan annabi alaihi salatu wasalam mutum ya fi son abu kaza to a zamanin da muke ciki irin wannan fatoyi na shak abdul jabbar mu gaskiya muna masa kyakkyawan zato amma fa gaskiya abun da ya fito da shi a zahiri da shi za mu yi aiki duk karatukansa in kaji banda na baya na yanzu yanzu na kwanaki kwana kusa kusan nan duk wanda ya saurara zai san cewa ba kare annabi alaihi salatu wassalam yake yi ba yau da kirista zai kunna wa'azinsa ya ji maganganun da yake faɗa ba zai fahimce shi akan wai korewa yake ba ba zai fahimce shi akan haka ba to gaskiya yan uwa mu ma masoyan abdujabbar ne da dukkan wani masoyansa mu masa addu'a wannan abu da ya kawo Allah Ubangiji ya bayyana gaskiya gaskiya ne jama'a kuma su fahimce ta amma batun kare abdul ni ina ga gaskiya mutane hmm. kar mutum garin kare shi shi ma ya je kuma ya zama to ya wani laifi a wajen yau oh, Allah kaka je karewa ka baka karu kenan ko yawa ka karu a dan gaskiya kalmomin malamai sun ce babu shi mu kan ba mu yi karatun da har muka je wajen ba malamai sun ce babu hadisan ya ce minti goma sha biyu babu lokaci akwai wanda ya bada shaida ya ce a kotun nan an zauna an ce masa an ba shi awa ɗaya ya karanto hadisin da ya ce kaza hadisin da ya ce kaza wallahi aka ce bai kawo ba saboda babu hadisin sannan akwai hadisin da aka ce fassaran da yi wa hadisin an kunna markasir ya ji aka ce mahaifinka ya fi ka ilimi ga yadda ya fassara hadisin kai kuma ga yadda ka fassara daban to mu yi adalci fa a kanmu annabi fa ba wasa ba ne fa annabi sallallahu alaihi wasallam ba wasa ba ne to gaskiya ni ina ga mu dai ƙarraba mu ce lalle zuciyarsa ga abin da muka sani ba amma abin da ya fito na zahiri yan uwa mu ma yan tarikan tijjaniya ne ciki da bai duk abin da ake yi da kuma duk abin da ya faru mukan baƙin ciki yau a ce musulmi ba ma wai dan Tanzania ba shi zai fito ya faɗi baƙaƙen maganganu a janibin alaihi salatu wasalam muna bakin masha Allah malam dagote mun kuma dan tarika Tanzania masha Allah Allah da wannan nake wa kowa da kowa fatan alkhairi kuma malam mun gode da iji ta hadi Allah saka da alkhairi amin amin gode to bismillah shek eh Allah ya ai bayanan da yayi suna da kyau kwarai da gaske iya kawai magana ita ce yawa maganganunsa suna da kyau kwarai da gaske dama ita maganar guda ɗaya ce dukkan wa'ancan abubuwa da muka ɗauko mun yi maganganu ma a kansu abin da ya shafi jinabin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ka taɓa annabi manufar mutum ya nufi annabi direct ko indirect kai tsaye kana nufin annabi ko a fakaici annabi kake nufi duk wanda mun yi bayaninsa, insha Allah a karatuttukan mu na baya amma akan wata guda ɗaya cewa shi ma alhamdulillah ya faɗa ya ce yana kyakkyawan zato in na fahimci kyakkyawan zaton da yake nufi ba watakila a zuciyarsa yana nufin annabi ba to sai ya fito a fili sai ya faɗa ya ce lallai ga manufarsa yana korewa ne iya maganar ita ce ya ƙara wa'insu kalaman da babu ya faɗi abubuwan da babu wanda kuma waɗannan su ne kurakurai wanda kuma tun da kana misali akan annabi wannan babban kuskure ne ka ɗauki irin waɗannan kalaman ka yi misalai da su kuma musamman a ce ma kalaman babu su so wannan ita ce maganar da muke faɗa amma manufar muke kallo manufar ita ce muke kallo kuma hankalinmu inda tafi karkata kenan kuma idan ka duba ko malamai a bakinsu a bakinsu ya shahara cewa niyyatul mu'min khairun min amalihi niyyatul mu'mini khairun min amalihi niyyar mumini ya fi aikinsa sannan kuma idan ka lura idan mutum ya bayyana tun da niyya kamar yadda na faɗa ni ban san abun da ka kulla na niyya ba Allah ne kaɗai ya sani sai kai to sai ka fito sai ka faɗa a zahiri to zan yi amfani da abin da ka faɗa na zahirin to sai dai kuma in maka faɗa akan abubuwan da ka yi amfani da su ko ka yi misali da su akan sayyiduna rasulullahi wannan bangare alhamdulillahi musamman ya ce ba tijjani yake ina masa fatan alkhairi kuma alhamdulillahi ba abin da za mu ce bangaren tijjanawa akan soyayyar annabi su alhamdulillahi ana tare kwarai akan son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma da misali wancan bangaren ne suka kira to da zan bijiro masa da waɗannan abubuwa din wannan shi ne <laughs> <laughs> <laughs> hmm. Assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh Dr. Ridwan. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sarki zaki namu. Eh, Dr. Nawa, Dr. Kadeji Malam ne ko? Na ji malam sosai kuma na ji talikat na mutane daban-daban daga bangarori daban-daban. Masha Allah. Ina ga Sheikh Mal Ahmad Imam. Ina jin kai na Hausa. Hamsa. Masha. Na'am. Zaki wato ainihin abu da yake faruwa a kasan nan matsalan da yan uwa musulmi suka fara shiga na matsala a annabi ko an raina musulmi ko an zagi annabi ko an raina annabi da sauransu a astaghfirullah gaba ya samu asali ne daga fatawan yan izari a kashi jama'ar a da matsala da ya zo ya shiga garin kokari yaki da yan izala ne ya zai fada wannan ibtila'i kuke karanto hadisi da izaki malaman musalahu suka ce akwai wani hadisi nau'in hadisi da suke kira cikin musalsalu suka ce musalsal ma'ala wa ata mislu wallahi an ba ni kada suka ce kaza da ban haddasa ni qa'iman au bada an haddasa ni tabassama wannan yadda mutum ya zo ya yi presenting maka magana magana iri ɗaya ne ba misali zan ce sarki zaki wane ya zagi ne sai ka ɗauke shi da sauki ko kuma in zo cikin tashi ka ji ina rawa ina damuwa in ce sarki zaki kaga wane ya yi wane kaza abun iri ɗaya ne amma yadda na yi firizantin maganan wani ina tsaye ko ina dariya ko ina kuka shi zai fassara maka digiri na nauyin abun da nake so in isa da a kasar zan sake karbi in ka nuna wanda ba musulmi ba zai faɗi ta ihu ya ce waye musulmi zai kashe shi sananin haiba sananin da karbi yake da shi amma izala suka suka ce china ne na kristoci ne arna kaza kaza kaza don haka duka waɗannan abubuwa su suka yi din shi su ne za su ɗau salon gyara shi su ne za su san abin da suke yanzu ai zai tabbatar maka maganan professor makari cewa siyasa na cikin wannan abun gaskiya ne da wani ɗalibin izala da ya su ke kama imam yake tambayin shi Wanda ya ce annabi bayi da kaza me matsayin shi ya yi kokari ya kare wannan magana kokari ya kare cewa ai har yana su mata tawili cewa ba manufansa ba ke irin waɗannan abubuwa duka kuka ji bakin ciki ma ka ce ba siyasa kawai yake ciki ba har da munafurci yana cikin wannan abu a cikin malaman zala akwai mutane da da ya kamata a samu su ma a kashe kamar yadda malamin nan na sokoto mai kwano ne ke cewa a kashe malaman na ɗari a da yawa kaza kaza da in aka ba in gwamnati za ta zo ta sai da ni ta ce in yi presenting mata hujjoji na malaman da za a kashe a izala sai na da sai na ba ta malamai ko kuma na yankan mu zauna da su saboda batanci annabi da nufin batanci da nufin zagi da kiyayya sabani mala da ba ni Allah ya daura mai saboda yadda ya rena malamai kawai Allah ya jarrabe shi Allah ya daga jin abun da zai taba janabi sabina rasulullahi Rasulullah alaihi mun gode mun gode mun gode jama'a bayan da kariba za mu kira biyu ɗaya daga tiktok ɗaya daga whatsapp shi kenan ku yi hakuri saboda akwai wani uzirin da nake da shi bismillah shek alhamdulillah ka ji ai jawabin wannan bawan Allah ya yi jawabai masu kyau ya sarki za Shek, ba a wurin ka akwai matsala. To, assalamu alaikum. Aha, wa alaikum salam, bismillah. Yawwa, to kaga wannan bawan Allah ya yi jawabai waɗanda suke masu kyan gaske. waɗannan da suke rubuta wannan magana wanda suke ruruta magana suke farfaganda akan wannan magana za a ga galibi ɓangaren wahabiya su suka fi rurutawa abinda nake nufi da rurutawa ko farfaganda shine na kawo maka misalai a inda abubuwan da suka faɗa wanda kai tsaye suna jingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kaji wannan bawan Allah da ya yi wannan bayani ya yi bayani ya ce asali ko malam abdul jabbar za a ce ya fada cikin wannan jarrabawan sababin saboda abun da wahabiya ta yi ta yi har ya zo ya afka cikin wannan kurakuran shi ma so saboda haka in an fahimce ni ina magana a farkon magana nake cewa Kabiru gombe kamar yadda ya tsaya ya hau mimbari yadda ya tsaya ya hau mimbari ya yi faɗe-faɗe a kan shi Profesor Ibrahim Magari ya sake hawa mimbari ya yi faɗe-faɗe a kan Yahaya Haifan ya sake faɗe-faɗe a kan Dr. Idris Abdulaziz ya sake faɗe-faɗe a kan Jalo Jalingo ya sake faɗe-faɗe a kan dukkan waɗannan da na zano su idan ya yi haka sai mu ce lallai akwai alaman son annabin da gaske tattare da shi in bai yi haka ba to lallai siyasa ta tabbata farfaganda ta tabbata abun farfaganda ne kuma siyasa ce wancan ya ce korewa yake waɗannan kuma kai tsaye tabbatarwa suke amma kuma ba su yi magana a kansu ba ba su fito suka zafafa zance a kansu ba kuma na faɗa na ce bai yi adalci ba da bai sa inda Professor Ibrahim Makari ya tsawatar kai wallahi tsawatar wanda Kabiru Gombe yayi bai kai wanda Professor yayi akan annabi ba. tsawatar wanda farfeso ya yi ya fi na kabiru gombe a ji a saurara da kyau a ji kuma kafin kabiru gombe ya yi shi ya daɗe ma yana yi so saboda haka ba su za su gwada mana waye annabi ba saboda mu annabi mukan yi taro ma saboda annabi muhammadu musamman mu yi taron maulidi saboda annabi muhammadu shine zaka gwada masa mai maulidi annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ce masa wai wai kaza kaza kan annabi har kana jingina wata kalmar da kai kanka in an juya kalmar a kanka ba za ka ji daɗi ba so saboda ka ji dai maganar sarki zaki bawan Allah na ya tsage magana ta gaskiya ya faɗa tushen abun wahabiya su suka fara raina manzon Allah a bakin su su suka koyar da duk wanda zai zo ya faɗi wani abu akan annabi a bakin su aka ji annabi sallallahu alaihi wasallama kamar kowa a bakin su ake jin yana fitsari a tsaye a bakin su ake jin annabi sallallahu alaihi wasallam iyayensa yan wuta a bakin su ake jin annabi bai da albarka a bakin su duk ake jin waɗannan abubuwa ka taɓa jin sun tashi sun hau mimbari sun ɗauko wani su suna magana akan wani akan abubuwan da yake ya daina ko su haɗu su yaƙe shi shi yasa na ce siyasa ta shiga wancan ya ce korewa yake uzurin ma da muka bashin kenan saboda korewan amma kuma kalmomin da ya amfani da su sun yi nauyi ba daidai ba ne waɗannan amfani da waɗannan ko da kana nufin korewan sannan kuma ka faɗi kalmomin da akwai ɗin tunda kana magana a kan kalmomin da aka gaya wa annabi masu nauyi tunda ko da akwai su ɗin faɗansu da nauyin gaske to ina kuma babu su so wannan su ne kawai amma duk da manufar manufar muke ta kallo manufar muke ta kallo manufar muke ta kallo wannan ita ce maganar a sarki zaki ka ba wanda yake na gaba sai ya yi <coughs> Assalamu alaikum. Wa alaikum salam ko da kan TikTok. Sunanka da ilimi. Sunana Nura daga Kano. Malam Nura daga Kano. Malam Jackson daga Kano. Bismillah Malam Nura. Gaskiya ne eh, malam barka da barka da ah, gwagwarmaya. Malam yana jin ka ko malam yana ausa malam Nura nawa. amma mu ka san sarki zaki mu kowane malami za a kawo akan ya tattauna wannan matsalar mukan dan yi wa mukan dan yi wa kowane malami uzuri in dai ba a Kano yake ba shi yasa za ka ga malamai daga Kano sukan dan yin karanci su su tattauna da wannan magana hmm. saboda kowane malami daga Kano yayi iya kokarinsa akan shawo kan wannan matsala hmm. amma kuma malamai daga wajen Kano suna zuwa suna tattaunawa suna cewa siyasa ce ban san tun daga lokacin da mutumin nan ya ɗauko karatun yadda aka so a dakatar da shi da yadda aka so a yi kaza har zuwa a zo zancen mukabala har a zo ma a tafi kotu duk malamai duk su karanci wannan ba suka zo sun gabazance kawai sun suna tattauna suna tattauna magana amma dai duk da haka dai kishi ne dai Allah ya saka da alkhairi amin amin amin eh, baya guda daya ni ita ce anan hmm. shin wani shari'a tana tun daga kansa tun daga shudewar zamanin annabi tun shari'a tana amfani ne da zahiri ko tana amfani da baɗi sannan ko mutum zai iya yin magana akan abin da ba shi da ilimi a kai wannan shine tambaya ta ni Allah ya saka maka alkhairi Allah ya saka maka alkhairi to bismillah shi akin ta kar ya tafi amma ko yana sauraro na eh yana sauraron ka yawa to da farko kamar yadda yake faɗa shari'a tana amfani da zahiri ko tana amfani da niyya ko manufa inda ya saurari karatu na tun farko ma da ba zai mu wannan tambaya ba to amma yanzu tun da bai ji me na faɗa ba zan maimaita masa a takaice malamai sun shahar da cewa ana lura da zahiri sai nake cewa in zahirin ne ma ya furta ya ce yana nufin korewa ne kaga ya furta a zahiri kenan sannan kuma ga manufa ta fito kaga ya faɗa a zahiri sannan kuma ga manufa to sai a lura da wannan wannan ita ce amsa ta farko sannan na biyu akan muƙaddimar da ka bijiro a Kano kun san cewa irin abubuwan da malamin nan yi kaza da kaza kafin a zo kan wannan baka taba jin wani ma yana ce iyayen annabi yan wuta ne baka taba jin wani malami yana cewa iyayen annabi bayi da albarka baka taba jin wani yana faɗan cewa sayyiduna ali munafiki ne duk baka taɓa jin waɗannan ba So kuma daga cikin waɗanda malaman nan da suke cikin wannan magana suke ɗaga wannan sautin suna daga cikin wanda suka faffaɗi waɗannan zantuka ɗin. Wata ina nufin a cikinsu ne aka samu masu faɗe-faɗe irin wannan ko masu cewa annabi daidai da kowa. In za mu ɗauki maganar mai ashifan abun da yake faɗa, ai in dai annabi Kano fa ko daidai da tsilin gashi ko da daidai da farcen ka ne zaka taba jinabin sayyidina rasulullahi to kawai ka taba annabi ne kuma in a babin hukunci a ce hukuncin mutum kisa ne to baka taba jin waɗanda suke irin wannan ba me yasa ba a ɗauki matakai a kansu tuntuni ba me yasa ba a musu hukuncin kisa tuntuni ba wannan ita ce tambaya ta in ka fahimci siyasar da muke magana a kai kuma su suka fito suke ta wannan ruru ta wannan magana ɗin tare da cewa shi ya ce korewa yake misali nake su kuma tabbatarwa suke idan kuma za ka zo ka ce ga manufofinsu me yasa ba za ka ce ga manufarsa shi ba saboda mu ba muna bangaren mana abdul ko muna bangaren masu ruru ta wannan maganar ba amma ko ɗaya daga ciki mu muna magana akan a tsayar da adalci ne kawai shine magana na assalamu alaikum kira da karshe kina assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola na whatsapp don Allah jama'a ku yi hakuri don Allah za mu so mu amma uzuri ya kawo mun sha awa biyu mun mala ya karatu awa daya da minti ashirin mun ɗauki kuma kira awa daya da minti goma shi sa don Allah ku yi hakuri jama'a mun kare minti a awa biyu da minti ashirin da bakwai kamin wannan karshen kola mai kira assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola Amin alaikum salam wa rahmatullahi Kiza barka dare. Barka ka da kola sunan ka da yadda ke kira. Sunan ka da To, masha Allah malam Kadil Abubakar kana tare da Sheikh ah, Ahmad Imam akan wannan layi. Malam barka. Malam yana kiran sa. Ya fara himma. Allah yana da tambaya ina da tambaya ne akan wannan gadiya da malam yake tattaunawa bismillah eh na ji mafi yawan masu kira idan sun kai magana sai in ji malam yana cewa Abdul jabbar yana korewa ne yana korewa ne to shi na nike da tambaya shin abubuwan da Abdul jabbar yake korewa akwai su ne akwai su ne yake korewa ko yaya akwai su don misali idan aka ce abu akwai shi sai ka hito kana korewa sai an ka hito an ka ce ma lalle abin da kaka magana ba haka yake ba to sai kana iya kawo ka ce gashi nan gashi nan gashi to mu mun bibi Abdul Jabbar tun lokacin da bata kai haka ba tun lokacin da ba mutane ba su ko fara kula karatukan da kai muna jin karatuka ne gurgudu muna cikin mabiya ne shin abubuwan lafuzan da ya amfani da su ya faɗa ga janibi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sin akwai su rubuce haka din ko babu don kaga mun bibi mun kabila mun ga an tsike shi an ce ya kudi lafuzan waɗanda mai sayul Buhari ya kawo da sayul Musa ya kawo akan annabi yana da sifofin nan da ya yi bayani a kai. Eh, bari bari ya kare. Ko babu ba a kore abu babu kuma muna ji mala yana yawan nana ta yana fiya shi a cikin yana kore kani a yana misali da yan zala su sun kasu yan zala kun san dama ba su da ladabi wajen annabi sallallahu amma shi da ba abubuwan da yaka yaka kura din akwai su ne akwai su mu jiya to akwai tsaya magana tsaya bismillah shek wa alaikum salam shek ai muna na yi magana a farko nake cewa idan ya faɗi kalmar da babu ita amma sai ya nufi korewa ga annabi wannan kalmar da ya faɗe ta sai na ce to sai dai a ce ƙazafi ya yi wa annabi ko ya yi ƙarya wa annabi ko kuma a'a a ce misali ya yi ƙarya wa mai littafi misali mai sahih bukhari ko sahih muslim ko abu dauda ko tirmizi watakila in yayi kwatin yace daga ciki a sahih bukhari ya gani ko a sahih muslim ko a abu dauda ko a tirmizi ko a nasai ko a ibnu majah so sai nake cewa a shi wannan haifan da yace annabi bai da albarka akwai shi a rubuce a cikin littafi ne misali so in har in har babu to me dalilin da zai sa shi ya faɗi wannan kalmar kuma ba a hukunta shi ba wannan ya ce korewa yake shi kuma wannan bai ce korewa yake ba kuma shi ma babu inda aka rubuta annabi bai da albarka ba inda aka rubuta Wataƙila an fahimci maganar da nake faɗa sosai shi yasa ake maganar siyasa a cikin lamari sannan idan ka zo ka ce a ah, ai su yan wahabiya misali ba su da ah, su dama ba sa ladabi wa annabi sallallahu alaihi wa wa sallama to ba akwai inda aka haɗa kai da wahabiyan da ma waɗanda suke da wannan fahimtar wasu suka haɗa kai suka yadda cewa su yi tafiya iri ɗaya akan wannan matsala ba? Wasu akwai wasu yadda da haka. Ka fahimci magana ne? kun san cewa ba su da ladabi akan annabi kuma suna furta wa'insu kalamai akan annabi. Sannan kuma kuna tare da su akan wannan matsala ɗin wanda kuma shi yana ce korewa yake a fili a zuciyarsa yana bayyanawa shi kuma wancan yana tabbatarwa kuma kuna tare da wannan kilik din na masu tabbatarwa wataƙila an fahimci magana faɗa sosai so kamar yadda yake cewa waɗannan kalaman ba sa cikin waɗannan littattafan kuma ya faɗe su mu ma ba mu yadda da ya faɗe su ba ba mu yadda ya furta waɗannan kalmomin ba kuma faɗansu kuskure ne babba tunda babu kalmomin amma idan ka koma ka duba a ciki hala za ka samu waɗansu hadisan inda aka furta waɗansu lafuzan amma ba irin wanda ya furta ba to tun da babu su bai kamata ya amfani da su ba iyaka kamar yadda nake faɗa horon da za a masa kalamai wanda babu su a cikin littafin tun da suna magana akan taɓa, wato taɓa, martaba ko daraja na annabi sallallahu alaihi wasallam asalin lafuzan duk da ba yana nufin hakan annabi yake ba ba yana nufin waɗannan kalaman da annabi sallallahu alaihi wasallama ba so idan kuma aka ce a ah, kan babu su ba zai furta su ba to ina kalmar annabi bai da albarka misali ina take rubuce idan kuma ka zo ka ce ga manufarsa to me yasa wancan ba za ka ce ga manufarsa ba shine maganganun da nake faɗa sannan akwai wanda suka haɗa kai da wannan bangaren suna ganin cewa ai yana zagin annabi kuma a cikinsu sun ɓoye waɗansu waɗanda suka yi rashin ladabi wa annabi a wurare daban-daban suka ɓoye nasu laifin wanda kuma in aka bi hukuncin da qadi iya din yake faɗa cikin ashirka wannan hukuncin zai hau kansu saboda dama wanda ya nufi annabi da wannan ko ya doshi annabi da wannan direct ko indirect kai tsaye annabi kake nufi ko kuma a fakaice amma annabi kake nufi so waɗannan su ne asalin maganar yadda take. Wataƙila magana na. Allah kuma mun gode maka Allah sai a ah, don Allah ɗan TikTok da ko bin zan ba ku minti ɗaya ɗaya saboda lokaci ya wuce amma kun ɗaure ne kuma irin wannan ɗaure da kai don Allah ku sake saboda Allah irin ɗaure ne nan da ku sake. <laughs> Okay, godiya rike. Ah, kola da na fara ɗaukansa da mun baka minti ɗaya. Yawwa, assalamu alaikum warahmatullahi. Wanda na fara daukar sa, wa alaikum assalam. Sunan ka da inda kira? sunana Najib Ali Yaneki ina kiran ka daga Lagos amma ni asali dan Kano ne. To masha Allah Malam Najib kana tare da Malam yana jinka. Yawwa ni yanzu magana na a game da abu biyu ne. Na farko dai Malam mun gode Allah ya saka da alkhairi da karan haske da muka samu aka wannan matsalar da take damun mu wata da wata muka ce shekara da shekaru. Na biyu kuma game da misalin gyararraki da Malam ya ce akwai lafuza da ya kamata a yi amfani da su mafi sauki Wa'inda ba su kai wa'inda shi malam jabbar yake magana da kalar wannan yaren ba a janibin shugaban sallallahu alaihi wasallam to sai na ɗauki misalin wata kalma guda ɗaya da shi malam jabbar ya amfani da ita ta maguzanci inda ya fassara wani hadisi ne wanda yake nuni a ruwaya hadisin abinda take nuni ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya fita tare da sahabbansa suka je gidan wani daga cikin sahabbansa aka kwala mai kira daga waje ya fito a wata ruwayar wandonsa a hannu wata ruwayar ma aka ce da ruwa a jikinsa yana diga shine ya nasabta wannan abin da kalmar maguzanci. saboda idan ka ji karshen hadisin yanayin mu'amalar da aka yi da shi wannan sabon da aka kwala kira in ka tattara abubuwan da wannan abin ya kunsa kaga shi ma malam jabbar din totally ma'anai ya dauko anan, kawai yace ma'ana wannan abun maguzanci ne maguzanci kenan shi ma kamar haka ya faɗa to na biyu kuma yau wato misalin wannan yanzu idan malam zai ba da shawara wace kalma yake ganin za a iya amfani da ita mafi kusa da kuma wanda ake koyawa ake karantawa zai fi ɗaukar ta kuma ta fi sauƙi akan waccan To mun gode. Kuma da shi yanayin wannan hadisin yadda yake ciki. Eh mun gode kuma. Sai kuma abu na biyu da nake so ne magana akan mun kalmar siyasa da shi Dr. Professor Malam Ibrahim Bakari yayi akan kalmar siyasa ba kuma magana siyasa ce wannan tamu ta nan ba. Siyasa ce tun ta can baya tun ta hilafa ce. Wa'anda yake magana an kashe akan kalmar zindikanci da sauransu ai ba a wannan lokacin namu aka wannan abu ba. wanda shi kansa malam abdujabbar baɗin ya sha izina da ire-iren wa'annan da aka kashe da wa'anda aka wulakanta irin su imamu eh, dabari duk ya faffaɗa ai ya yi izina da su ya ce shi su ta yi kyau duk mai bibiyar karatunsa kuma majority wanda za su zo suna ta wannan faɗace-faɗacen ko ka ji mutum ya zo yana ta sakin baki inda za ka ritsa shi ka bashi Qur'ani ba akan ya tabbatar maka da abdujabbar masoyan annabi ne ko ba masoyan annabi ba ne ya taɓa jin karatunsa full lecture guda ɗaya awa biyu da wani abin nan. To, kola, kola, kola, mun gode, mun gode, ina da uzuri wallahi yau ina da uzuri ku ya kuri. Ah, ba matsala eh, sarki, gode, sai wani ya mana kara siya ah. iya abu biyun da ne magana. To, bismillah shek. Wadansu matsala, abu uku ne, farko idan akwai matsalar to yadda hadisin ya zo in ka fassara wa mutane to ka bar shi a hakan alal aƙalli alal aƙalli karka ce za ka dubi ma'anan kawai ka furta wata kalma wanda in an ji kalmar fau haka in akan annabi an sake ta duk da ba annabin kake nufi da ita ba to za ta zama matsala saboda mutane za su fara jin annabi ma ana iya gaya masa kaza ko a yi misali da shi akan kaza kaga zai zama ya zuciyar mutane su tasirantu da haka sai su fara jin ma ba sa jin nauyin su kalmomi akan annabi wannan ita ce shawari na farko sannan na biyu a kalma tana tattare da ma'anoni da yawa ba ma'ana ɗaya ba ne kasa akwai kalma da take ɗaukan fassara ɗaya a ce fassaranta kawai mummunan abu ne ko fassaranta guda ɗaya kyakkyawan abu ne to sai a duba in tana da ma'anoni da yawa to sai a dubi ma'ana da ta fi tsarkaka ma'ana mafi kyau in tana da ma'ana mai kyau da mara kyau to sai a ɗauki ma'ana mai kyau ɗin sai a fassara annabi da shi sai a ɗauki ma'ana mai kyau ɗin sai a jingina wa annabi so ni ina gani wannan ita ce hanyar da tafi amma in aka duba kalmar aka gabatar da wata ma'ana sai ma'ana mummuna to nan kuma mummunan sai a duba lafazin da aka yi amfani da shi a cikin hadisin ko a yi amfani da wannan lafazin da yake cikin hadisin ko a duba wata kalma da za a dunkula wanda ma take ƙasa da wannan ɗin wanda inda za a dube ta a cikin hadisin sai dai ma a ga ah. jama'a mun samu matsala gun network malam shi yau kuma gaskiya na da wani uzuri ne lokaci ya kai ya wuce ma mai hakuri yau na da wani babban uzuri gaskiya kuma mu kara wa malam minti ɗaya malam bai zo ba shi mai addu'a ko da ke an kare ma ba za da yi kina ba kuma gaskiya ina da wani babban uziri yau To, uh, na tokun kuma ya kawo mana matsala alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah za mu yadda mu tashi insha Allah za su sake saurara mu insha Allah. Allah taimake mu Allah biya mana bukatun mu duniya da lahira muna roƙon Allah duk abin da muke Allah ya sa dan shi Allah muke yi Allah ya salka zukatan mu bi jahi nabi sallallahu alaihi wasallam to jama'a mu bar kwanan Allah ya yarda za ku ga ga malam ma ya dawo alhamdulillah ga malam ya dawo malam ya dawo aha to bismillah ga malam ya dawo bismillah shek eh dama wancan layi ina gani kamar datar ne ya kare to shine sai na canza wani layi masha Allah mm, to saboda haka idan ka lura maganar da nake faɗa idan mm. an samu wani lafazi wanda yake tattare da ma'anoni da yawa so sai a dubi ma'ana mai in tana da ma'ana mai kyau da ma'ana mara kyau in ana magana kan annabi sai a fassara ta da ma'ana mai kyau din wannan ita ce shawarwarin da nake bayarwa akan wannan sa'annan a kula ba dole wai idan su almustashriqun ina nufin turawan yamma ko wa'yansu masu ɓatanci ga annabi in sun yi amfani da wata kalma ka ce kai ma sai ka furta irin wannan kalmar da suka yi amfani da ita saboda ai su makiya annabi ne su tunda su makiya annabi ne kowane kalma suna iya ɗauka su yi amfani da ita to kai a matsayinka na musulmi bai kamata ka yi amfani da wannan kalmar da suka yi amfani da ita ba don korewa sai ka faɗe ta kai ko cewa kawai aka yi a misali ka misali ka ɗauka ka dungula ka ce kawai wasu da suke cutar da annabi ko suke faɗan ƙazaman zantuka akan annabi kaga idan ka faɗi haka duk wata kalmar da za ka faɗa za ta shiga cikin ma'anar ƙazanta duk wata kalma da za ka faɗa za ta shiga cikin ma'anar mummunan abu duk wata kalma da za ka faɗa za ta shiga cikin wannan to kaga in kai haka tunda ma'anar mummunan abu bai zama fi tafsil ba ya zama mujmal ne so saboda haka in aka bi ta wannan hanyar zai fi dacewa insha Allah to shai ai muna da eh, lokaci na ya wuce ina da wani wuri ne da za ku to alhamdulillah sarki zaki ina maka fatan alkhairi da dukkan waɗanda suke sauraron mu a daidai wannan lokaci kowa Allah ya saka masa da alkhairi musamman ma kai sarki zaki irin wannan mujahada da jihadin da kake Allah ya biya ka da aljanna Allah ya saka mu da alkhairi kuma Allah ubangiji ka sada mu gidan aljanna baki daya bukatu na alkhairi Allah ka biya alfarman sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilayka bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahama sallallahu alaihi wa sallam. Da famu da shi. Ungodi ungodi ungodi. To jama'a mun tsaya anan Allah ya yarda. Gobe talata ko? Gobe talata ko? gobin Allah da muna tare da Shekman Dahir Umar Suleiman Bauchi zai ci gaba da karatunsa inda ya tsaya insha Allah. Eh.